أعوذ بكلمات الله تأمات من شر ما هلك أعوذ بكلمات الله تأمى من كل شيطان وآمى ومن كل أين اللامة بسم الله الذي لا يضر ما إثمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نعف من ربنا يوما أبوسا كم تريرا يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا والأمر يوم إذن لله فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبأمره سبحان الله العظيم سبوه قدوس رب الملائكة والروح jama'a kan ka auda kai kai kokari ka share mana wannan prominent program muna tare da babban malami a kasar Najeriya wannan ake ce mai Sheikh Yusuf Asadu Sunna kan nan Peace Dawa Media in ka awo ka yi kokari ka she muna da mu buga wannan karatu na malam Isa Musuma da shi da kan gabanin mutu kuma malam kan ka awo ka yi kokari she ka she muna wannan program wannan ake ce mai wai sharing is caring without ku mutane da ku share program ko mutane da ke awa ku duba waɗanda ke ne gaban ku su ba kowa bane da kai ka yi kokari saboda Allah ka share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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الناس الله أكبر To assalamu alaikum wa salam ala rasulillah jama'a kan na kawo da aka kushe mu na wannan program Allah muke ruku ya saka maka da alheri kan na kai ya kashe mu na wannan program muna tare da malam Yusuf Asadu Sunna jama'a ku gafarce mu lokaci da muka sa da mu yi program ashe phone na yana flight mode don ina wani video ne dole ya sa flight mode shi ban kunna ba a shala kira na ba same ni ba ka san kuma mutum lokaci kuma musulmi ya kamata ka yi kokari duk lokaci da kuka ba jama'a abu ko da ka yi alkawari da lokaci lokaci yana da karfi shi sa kamata kala hankali da lokaci shi yasa Allah ya yi rantsuwa da lokaci yace wal asr innal insana fil usr malamai suka ce Allah na magana da lokacin sallar la'asar wasu suka ce yana magana da zamanin annabi wasu suka ce yana magana da lokaci kawai lokaci da kake kallon ga yana da very very important a cikin life mu malam yusuf asadu sunna da mu ta samun shi isha ma Allah kai da kai a zuwa karatu daga kannan wannan page malam ya kira mu kuma mun dace da management gaskiya aka duba fisi dawa malumman da ke karatu daga nan malumman Ghana zalla ne ba mu da malamin Najeriya da ke ba da fa'ida to muna nan malam ya kira ya ce muna ya zo ta karatu daga nan shi muka dace malam ya zo ya ta karatu daga nan karatu tuka da malum male malan da zo yana yi ina yin gan malam cikin karatu tukan shi wani lokaci yana shiga cikin lamarin eh, tau'idi kwarai yana maganan tau'idi kwarai da maganan akida kwarai so in malan zo irin wannan program shi ka gan kaman akwai wasu bayanai da malam yi ba ku fahimci ba peace dawa is open kai ma da ka bayi malamin ka ko kai ma da ka zo mun baka lokaci shi kai ma ka zo ka yi karatu akan wannan magana da malam yayi amma ya dace duk lokaci da zaka zo ka yi karatu kaka zo ka yi karatu da kanka a'a ka dace da ka zo ka yi magana akan abu biyu ne alkitabu wa sunna ka fahimci ko kuwa zatutukan malumma kana fahimta ko to wannan ya fi bani jama'a mu duki karatu amma lamarin batun debate ba mu finalize kan management muna nan ana tattaunawa shin mun ta dukan ma debate ba mu finalize ba tukunnan an zo zo muna da shi wurin wata fudu hal yau daga management muna nan muna tattaunawa domin zango community especially mutanen Ghana ba su fahimci menene debate ba wani suna mai wurin cin mutunci da zage-zage ne shi sa wannan duka ba mu yadda da wannan ba tukunan nan fana until man da ke kan management da manyan mu suka ce yanzu anya a yi debate shi abu da anya amma wai su akan ra'ayinsu mutane da yawa ba su fahimci menene ake ce mai debate ba shi dai mu kawo malamin malami da ya san batun debate zo ya yi karatu akan debate ya bada mutane su fahimci in an ce debate ya manan shi tukunnan in kowa ya fahimta domin wani lokaci ka gan ala debate shi ka gan wani na gefe yana zagi yana cin mutunci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai saba cin mutuncin wani ba musulunci ba cin mutunci kai ra'ayi yana da kyau bambancin fahimta da bambancin ra'ayi yana da kyau wannan ba zai iya bari ba har ranar busan kafo shi sa wannan mutane shi mu sa kai sa'annan kuma muna taunawa kuma da malam Aruna Belgium da dai zo yi karatu kamar 2-3 weeks ago to amma ya dace yayan shi ya rasu shi muka dan ankuri don saboda batun mutuwa malam ya samu zaman lafiya daga baya mun kuma zo da malumma sulanan nan da yawa da muke fira da su kamar kan da before da gaya muku peace dawa mun sassake abubuwa da mu ta zuwa da malumma ala karatu to cikin irin shi kenan kun gaggan malumman daban-daban duk lokaci da kai ka zo ala karatu most importantly shine kai ma shi ka she in ka she ka ba da karatun annabi muhammad ka samu lada amma kai ka zama kai mutum duk lokaci da daka je kan page ina ake cin mutunci ko ina ake abin dariya dun abin da ba shi kan kitabu wa sunna kai wannan ne kake share ko kake aikawa da wani ka make sure abinda da ka aika da kowane page you are going to do accountability of it ranan da ka mutu shi sa ka make sure duk abin da ka share ka share alheri before mala'ika ya zo duke ka to da mu doko malam daga aguje saboda gaskiya lokaci ya ti daga Najeriya ba malam suna jiran mu shi sa aguje da mu doko malam jama'a kan da kawo shi kai kokari ka share muna wannan program muna muna kiran malam kenan mun sami malam daga nan muna kiran malam eh, daga baya to jama'a abinda nake son mutane mu duka mu fahimci kenan karatu ko bambancin ra'ayi ko maganan malumma da karatu wannan barin gani ban sami malam ba ko wani namba daban ne nake kira eh, to bari din kira shi malam da kanshi to barin kira malam da kanshin gani ko dai to barin kira ina kiran malam da kanshi ne kamar number da na kira number wani daban jama'a kan na kawo kai kokari shi kai ma ka share wannan program to da masha Allah yanzu mun sami malam Assalamu alaikum. alaikum wa rahmatullahi wa malam akwai kwamfuta na kusa da kai da anya a kashe muna wanda ke kusa da kan nan kwamfuta eh ina jin feedback kamar magana na na fita wurin ku wani ya buga ya bude wani phone daga kusa da kai eh eh to shikenan to malam an tashi lafiya lafiya lau yanzu kana ji ina jin ka malam ala jin ka clear malam a gafarce mu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 والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الذي أمره ربه أن يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد ولكم الويل مما تصفون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين wa badu yan uwa da suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, <clears throat> malam khalifa farko ina maka fatan alheri ah, kuma Allah ya sa zaton da mutane suke maka Allah ya sa ka fa haka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amin amin amin wannan aikin da kuke yi da mu Allah ya sa ya zama dan Allah muke yi amin don neman sa muke yi Allah ka sa ya zama sababin tsira gare mu duniya da kuma ainihin wato lahira. Amin, amin, amin. Mun tattauna wasu maudu'ai kwanan nan a gurare daban-daban wanda muka ga cewa kamata mu zo nan mu tattauna wasu maudu'ai kuma insha Allah za mu ci gaba da izinin Allah a nan wajen yadda kake iya ƙoƙarin ka banda harkar addini da wasu bayan Allah ka ga ka taimaka musu ka ba su gudunmawa to muna roƙon maka Allah subhanahu wa ta'ala malam khalifa Allah ya tsare naka mutuncin a san da kake da dama da san da baka da dama don tsarkin sunayensa. Amin amin amin malam. Ah, abu na farko wannan maudu'i da muka ɗauka za mu yi magana a kansa mun yi magana a kan maudu'ai da dama a 'yan kwanakin nan. akan abin da ya shafi janibi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina so mai saurare ya buɗe kirjinsa ya saurare mu da kyau ta yi ba mamaki cikin maganganu na in yi daidai ta yi ba mamaki in yi kuskure aballahu an ya kamalu illa lahu wahada Allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai da shi kaɗai sannan ya ki ya ɗauki rigar rashin kuskure ya sa akan wani mutum in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane amma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kamar yadda ya zo cikin alƙur'ani cewa walladina istanibu taguta waɗanda suka nisanci ɗagutu an yi abuduha ba sa bauta wa ɗagutun wa anabu ilallahi suka mayar da al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki sai ya ce lahumul bushra to suna da ainihin wato albishir wa'annan da Allah subhanahu ta'ala ya ce lahumul bushra sai ya ce fa bashir ibadi kai wa bayina bishara bayan nan da Allah ya ce ai musu bishara ya ce alladina yastami'una alqawla sune wa'anda suke sauraron maganganu idan suka saurari maganganu kowanne in suka ga dama su bi a Allah sai ya ce fa a Hassana sai ta bi maganar da tafi kyau babu magana ko a duniya mafi kyau kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce don haka wa'annan su ne ma'aunai guda biyu da ake fara magana da su da haka za mu ga annabi idan zai yi magana sai ya ce fa inna asdaqal hadisi kalamullahi zancen da ya fi kowane zance a duniya shine maganan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shiriyar da ta fi kowace shiriya ita ce shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai Allah ya ce ula'ika alladhina hadahum Allah wa'annan sune wa'anda Allah ya shirye su wa ula'ika hum ulul albabi wa'annan sune kuma ma'abuta hankali wanda za su saurari zantuttuka amma suna ƙoƙarin su ji wanda zance ne ya dace da dalili na Allah ya ce manzon Allah ya ce sai su ɗauke shi su kama a <clears throat> wajen ƙoƙarin riko da alƙur'ani da sunna za ka ga cewa hatta 'yan uwanmu 'yan rikuyan na da cewa suna bin ƙur'ani da sunna ne amma sai dai inda rigimar take akan fahimtarwa suke bin ƙur'ani da sunna nan ne rigimar take alfazazi a cikin ishirini a lokacin da yake faɗar matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa li taksisihi fawqa al-khusus maziyatun sanatuhu ilaiha qismatun azaliyatun makanatuhu fil mursalin aliyatun inaratuhu hissan wa aqlan jaliyatun sai yace falal wahmu yastawli wala shakku yadrau sai yace fa kam fasidun adha bihi wa huwa salihun wa kam batilun walla bihi wa huwa tahirun rasulun la asrarul munafiki Fadihun, abana alhuda fal haqq wa ablaj wadihun wa sana alwara muhannahu sai ce bana qubbatul islami tadhaharu khamsuha annabi ya gina tanti na addinin musulunci kanofi sai ga addinin musulunci tana bayyana guda biyar ko tana haske guda biyar sai ya ce fa'asharaka badar salihati wata ɗan daren goma sha biyar sai ya haskaka wa shamsuha da kuma ranar ta. me yake nufi da shamsu a nan wajen shine yana nufin tauhidi badar salihati shine yana nufin sallah zakka azumi da kuma aikin hajji sai ya ce wa idh kana mawdu'an alal birri usha lokacin da ya zamanto wato foundation din wannan ginin da annabi akan da'a ga Allah aka yi shi sai ya ce a ta'at ardi taw'an wa insuha sai mutanen ƙasa da aljanu sai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyayya sai ya ci wa fuddila sai aka fifita alfarikul mubadda wancan jama'an da suka fara yin addini tare da annabi bisabki saboda falalar da suke da shi ta rigayi a yana so masu saurari kullum su dinga yin adalci cewa ka ce kana fahimtar ƙur'ani da sunna wannan ba zai wayatar ba sai mun tambaye ka akan fahimtarwa kake yanzu kana gudanar da platform ɗinnan, nan malam khalifa a wanda ya san maganar platform din nan tun kafin a yi shi da wanda shi tasowa kawai ya ga platform din nan kana yi idan ana buƙatar a yi bayani wanda bai san da wanda ya san platform din nan tun kafin a creating sa shi ya kamata yi bayani ko wanda tasowa kawai ya ga platform din nan bai san yadda aka fara shi ba wannan da shi ne aka soma shi ya san ina aka yi aka kiretin shi shi ya kamata ya bayani yawa shi ya kamata ya bayani to da ni da kai da mahaifina da mahaifinka da malamina da malaminka dukkan mu tasowa muka yi muka ga ƙur'ani sannan tasowa muka yi muka ji labari muka samu tabbas Allah ya aiko annabi a matsayin annabi amma akwai wasu mutane da su sun zauna da annabin tun kafin ƙur'anin ya fara sauka sannan sun zauna da annabin tun kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi a matsayin annabi idan ana so a yi bayanin ƙur'ani shin mutanen da suka zauna tun babu ƙur'anin ƙur'anin ya zo ya same su su ya kamata su yi bayani idan ana so a yi bayanin waye annabin shin mutanen da suka zauna suna tare da annabi tun kafin Allah ya turo shi annabi su ya kamata su yi bayanin annabin wanda tasowa kawai suka yi suka samu annabin a matsayin annabi to shi yasa wa'annan mutanen sai ya ce ulul birri ma'abuta da'a ga Allah wattaqawa ga su da tsoron Allah wa ahadul fada'il ma'abuta falala ne yana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace isabatu ishfaqin jama'a ne ma'abuta tausayi wa khairin ga su da alheri wa na'il ga kyauta sai ya ce samad wayancan jama'an sun ɗaukaka bi kabulil haƙƙi da karɓan gaskiya min khairi ka'ilin daga mafi alherin wanda ya faɗi gaskiyar shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce a aqarrat ta tabbatar lahu li'ayatin lahu ga ayoyi wacce ta tabbata ga annabi wadda la'ili da dalilan da suke nuna cewa wadda la'ili da dalilan da suke nuna cewa lalle annabi dan sako ne daga wajen Allah sai ce bi hasubuhu talqun da wayannan mutanen ne asibati haske wattari kuma wata hanya ya zama yana da saukin takawa idan ka ga addini a america in ka ga addini a asia in ka gan shi a afirka to wayanda suka yi ɗawainiya wajen kai addinin nan gabas ɗin duniya da yammanta da kudancinta wayannan mutanen da alfazasi yake magana sahabban annabi to su ne za ka ji shehu abdullahi yana cewa rijalullahi ansarin rasuli mazaje na Allah wanda suka taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce huwa dirgamu shi annabi shine babban zakin tun mahumu shubulu su kuma sahabbai su ne ƙananan 'ya'yan zakokin abin da yasa na fara wannan mukaddimar a akwai dalilai da yawa da yasa na fara ta malam khalifa mutane suna zaluntar mu ta yadda sunna ta addini dama haka ta riga ta gada kamar yadda manzon Allah ya zo ya fara da'awa a garin Makka sunaye daban-daban ake kiran shi wani lokaci ya zo yana karantarwa a ce a sadirul awwali na Tabaha. tatsuniyar mutanen farko yake zuwa ya rubuta ya tumla alaihi bukuratan wa asila wani lokaci a ce masa sha'ir mawaƙi wani lokaci a ce masa majnun wani lokaci ya zo wucewa sai ya gitta a ce masa ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr ya kai wanda aka wa da qur'ani sai annabi ya yago a kalle shi a ce masa innaka la majnun kai ne mahaukaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari ya ce sai a ci alan nasi sanawatun khadda'at zai zo wa mutane nan gaba shekaru na yaudara za ku gansu ya ce yusaddaqu fi halkazibu mutumin da yake makaryaci zai yi magana a gasgata shi sannan kuma mai gaskiya ya faɗa shi kuma a ce ƙarya yake yi. sannan ya ce waye otamanu fi halka'inu mutumin da yake maha'inci kana ji kana kallo a amince masa sannan wa yukhawwafu fi aminu mutumin da yake wato amintacce kuma a yi ta tsoratar da shi wannan ne abin da annabi ya faɗa don haka malam malam salamu alaikum malam wa alaikum salam to malam minti da ya damu doki break mu yi da jama'a da suka yi awowa jama'a waɗanda kuka awo yanzu ba ka iya kashe wannan program ba very important ina son kai ma da kima da kika awo eh waɗanda kuke awowa kai wani bi wani ya sha ka gani yasa ka awo to wai la yumin adikun ko ba ka ba ta yuhibba lahi ma yuhibbin ni nafsi abinda kake so ma kanka na alheri kai ma ka so ma dan wanka kar ya zama kaman kana kan facebook kai baka aika komi shaidai sharrin a'a wannan shine alkitabu was sunna abinda annabi ya bar muna mai yiwuwa da aka share wani ya gani ya ci amfani to malamai suka ce manzo Allah ya ce ka shirar da mutum guda ya fi a baka jajayen rakun madari shi sa ina son duk lokaci da mutum in ka awo kan program I love to see people sharing the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi sa kan ka awo kai kokari in ba ka eh, yi kai kokari abu mai kyau ne da ka zo ala program ko da baka ma kai da kai busy to kai ma ka share malam na bayani ni ina zamanin nan kai da kashe kai ma kayi aikin Allah kenan she ka samu lada mu duka she shiga cikin ladan Allah ya saka mana da alheri to malam bismillah to a abin da yasa nake wannan bayanin a mukaddima mutanen da suke sauraron mu kullun ana jefa mana tuhuma akwai mutanen da suke itilakin suke faɗar kalmomi akan mu su ce mana makiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai lokacin da a karatuttukan mu kwanan nan muka ja hankalin mutanen mu muka ce su daina ce musu kafirai duk mutumin da ya tabbata ya shiga addinin musulunci baka cire shi daga addinin musulunci sai kuma kana da tabbas da hmm. daidai lokacin da mu muke ji hankalin mutanen mu su daina amfani da waɗannan kalmomin kuma dan kalmomi ne masu hatsari ta su kuma a wannan janibin sun ci gaba da jifan mu da kalmomi na cewa mu makiya manzan Allah ne da haka zaka ji ana amfani da kalman wahabiyawa duk wanda ka ji ya ce wahabiyawa to abin da yake nufi wasu mutane makiya annabi yan tashin hankali abin da suke nufi kenan sai ya zamanto daga cikin abin da ake yadawa ana cewa mun ci annabi mutum ne kamar kowa ina nufin wai ma'ana muna nufin yanzu da ni da annabi yadda yake mutum haka yake mutum babu bambanci tsakanin ni da shi wannan maganan karya ne ba mu faɗe ta ba duk wanda kuma ya faɗi wannan ya tuba a'a mu muna ƙoƙarin tsayawa ne idan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayi da mu da haka yanzu wannan program din ba mamaki watakila mai na ɗaya in ban kai inda nake ganin ya kamata mu kai ba masu saurare su yi haƙuri mu sake sa rana mu dawo sai ya zamanto shine na biyu akan abin da zamu eh babu damuwa Allah ya da zan yi iya kokari na duk abin da zan kawo ya zamanto dalilai zan kawo daga cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan tabbatar da abin da na faɗa da kuma kafa dalilai da hujjoji akan abin da zan faɗa kuma haka ya kamata duk wani mai addini lokacin da zai zo ya kare wani abu ya dogara da Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai sun ce mutanen kirki waɗanda suka zo bayan su haka ake yin addini haka ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala to mu abin da muka ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum ne amma ba daidai yake da raguwar mutane ba a wajen daraja a wajen Allah mm. amma zan fara kawo dalilai wasu suna irin waɗannan maganganun ne don su ɓata abin da muke na da'awa wajen karantar da mutane alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. da haka ina kira da mu kanmu da muke kiran kanmu ahli sunna da kowa idan kun saba da mutum akan wata fahimta ka ji tsoron Allah duk abin da ka san bai faɗa ba ba aƙidarsa ba ne kar ka zo ka jingira masa ka ce wannan aƙidarsa ne wayanda ba ma musulmi ba Allah bai yarda mai musu mu'amala ta abin da ba nasu ba mu jingina mu ce nasu ne shi yasa Allah ya ce mana wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu idil aka rabu littaqwa sannan ina faɗa ma yan uwa kullum ina cewa idan kana karantar da addini kuka saba da mutum a wata fahimta kai masa ƙarya daga ran da kai masa ƙarya abin da bai faɗa ba kace ya faɗa abin da ba nashi bane ka jingina masa kace nashi ne to hanya ce daga cikin inda Allah subhanahu wata'ala zai karya ka wallahi mm. to da ka irin wa'annan abubuwan mu ma duk da an sha faɗa mana cewa ku yi hankali da suwa ne makiya annaba ne ku yi hankali da suwa ne makiya annaba ne to garin mu je mu binciko mu gaya abin yake ne sai muka ga sabanin abin da ake faɗa mana abu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin in zo in kawo dalilai zan fara tun daga farko kowa ya san cewa mutum na farko a duniya da Allah ya halitta shine annabi Adamu kuma abin da Allah ya kira shi a ƙur'ani, basharun ya ce masa Allah ya faɗa ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun sannan a wata ayar Allah ya ƙara faɗa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin sannan a wata ayar Allah ya ƙara faɗa qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من همأ مسنون كاغا wannan ya tabbatar da cewa lallai annabi Adamu mutum ne to duk wanda ya zo duniya yana da alaka da annabi Adamu dole ya zama ɗan shi ne shi ma mutum ɗin ne mm. al-Imam bukhari ya bude babu qaulin Allah azza wa jalla inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adabun Ali. ya kawo hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari hudu da arba'in ya sake kawo hadisi mai lamba ta dubu hudu da ɗari bakwai da sha biyu ya sake kawowa a babu zuriyata man hamalna a nuhin innahu kana abdan shakura ya sake kawowa a babu qaulihi wa kallama Allahu Musa Kalima. hadisi mai lamba ta dubu bakwai da ɗari biyar da sha shida hadisin Anas Allah ya ƙara masa yadda ya ce yujma'ul mu'minuna yawmal qiyamah za a tara mumini ranar alkiyama Allah ka sa muna daga cikin masu imanin da za a tara amin amin amin ya yaqulu na sai mutane su ce lawis ana ila rabbina ina ma mu je mu nemo ceto a wajen Ubangijinmu. mu fayuri fa ila rabbina fayuri min hada wato ya hutar da mu daga wannan matsayin da muke ciki dan za a yi tsayuwar da Allah subhanahu ta'ala kaɗai ya san tsayuwar da za a yi shi yasa Allah ya kira alkiyama ya ce yau mai kumun nasu da rabbil alamina wa ya tuna adam sai mutane su zai wajen annabi adamu fa ya na lahu sai su ce masa anta abul bashar kai ne baban kowa da kowa khalaqaka Allah biyadihi Allah ya halicce ka da hannunsa wa asjada lakal mala'ika yasa mala'iku su maka sujjada wa allamaka asma'a kulli shay ko kulli shay ya sanar da kai sunan kowane irin abu kaga ha'a alkiyama sai an tabbatar wa da annabi adamu cewa shine baban kowa da kowa to da ni da kai da duk wani mutum da ka sani a duniya ma dama mutum ne shi to yana nan ƙarƙashin shi ɗan annabi adamu ne kamar yadda kakansa yake basharin mutum to shi ma haka ake ce masa ɗan adam wato ɗan wancan mutumin na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halitta shi annabi adamu da Allah zai halicce shi daga ƙasa Allah ya halicce shi da haka za mu ga ya faɗa a suratul ruh ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna tsarki ya tabbata ga Allah lokacin da gari ya waye da lokacin da yamma ta yi sai ya ce wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhirun sai ya ce yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha ka kadhalika tukhrajun sai ya ce wa min ayatihi yana daga cikin abin da ke nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala shine an khalaqakum min turabin ya halarci babanku annabi Adamu daga ƙasa asali thumma idza antum basharun tantashirun sannan ku kuma daga digon mani sai gashi nan kun zama mutane kuna ci gaba da yaduwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira Allah shi ya halicci sai ya ce basharan mutum min al-ma'i daga dugon ruwa na mani faj'alahu nasaban wa sihra sai ya sanya masa yana da nasaba sannan yana da surkuntaka wa kana rabbuka kadira kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana da iko akan komai da ni da kai duk mun yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da mahaifiyarsa nana Aminatu yana da mahaifinsa Abdullahi wannan abin da Allah ya faɗa cewa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan to daga wannan sanadarin ne Allah subhanahu wata'ala ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi adamu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi da ƙasa za mu ga cewa manzo na farko da Allah ya fara turowa a doron ƙasa shine annabi nuhu Allah ya faɗa mana cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi an ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhab yawmin alim فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا mutanen shi suka ce muna kallon kai mutum ne kamar mu wa ma nara kattaba aka illal ladina hum araziluna badiyar ra'ayi muna ganin ba kowa ke bin ka ba sai kaskantattikin mu wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadibin muna ganin cewa kai wato makaryaci ne kaga lokacin da kafirai suka ce ma ka illa basharan mislana muna ganin kai mutum ne kamar mu annabi nuhu bai musa ba amma sai dai shin idan na ce kai mutum ne kamata me nake nufi ina nufin duk abin da Allah ya maka na matsayi da daraja ya mu a'a ba shi ake nufi ba ba shi ake nufi ba domin yanzu ka ɗauki hatta wato adawa da Allah ya faɗa ya ce wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa kaga adawa ai mutane ne amma irin yanayin zubin halittar da Allah ya yi musu na ƙarfi ba irin yanayin halittar da ya mana ba to me ake nufi da cewa wani mutum ne kamar wani shine ana nufin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka ta wannan asali ta ɗigon ruwan mani ya yi taswirin ka a cikin mahaifa wajen ka kasance dogo ko kaza ko kaza ko kaza kana da baki biyu a kana da baki kana da ido guda biyu sannan kana da hannu guda biyu kana da kafa guda biyu kana da kunne guda biyu wannan shine abin da ake nufi illa basharan mislana a ƙarshen ayan nan zaka ga Allah ya ce ƙala ya ƙomi ya ce ka ce musu ya ku mutane na a ra'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi kenan kaga mutum ne bashar misalin ka amma Allah na iya bashi wani abu na rahama wanda kai bai baka ba wannan yasa ba za ku zama ɗaya da shi ba da aka yi ce fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihuna da haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya sake faɗan wannan a cikin suratul mu'min akan shi yace wala qad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun فقال الملأ الذين كفروا من قومه haza illa إلا بشر مثلكم wannan ba kowa bane mutum ne kamar ku yuridu an yatafaddala alaikum walau sha Allah la'anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina awwalina da ya gama maganar annabi nuhun ne sai ya ce sun ansha'na min ba'dihim qarnan akharin fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budu Allah ma min ilahin ghayruhu afala tattaqun wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'i al-akhirah wa atrafnahum fil hayati ad-dunya ma hadha illa basharun mislukum wannan ai ba kowa bane mutum ne misalin ku me suke nufi da mutum ne misalin su ya akulu mimma ta'kuluna minhu abinda kuke ci shi yake ci wa min mimma tashrabun abinda kuke sa shi yake sha kuma zaka duk abin annaba wanda Allah ya turo a zamanin da suka zaka ga irin mu'amalar da mutane ke ta ɗabi'a irin ta ɗan adam irin su malam ta suke yi salamu alaikum malam wa alaikum assalam to ba da rike muna minti da jama'a da kuka hawo yanzu nan akwai wani suna Musa Yola da kuma Ashiru Garba Eji ku yi ankuri nan wannan platform ba mu gaddame gaddame daga nan nan an zo a bada ilimi ne a yi ankuri a bar gaddame gaddame a saura a saurara in ba ka yadda da wani dalilai da ka ga malam na kawowa washe ba ka so ba kana da anya ka kira mu ka kawo malam malaminka shi ma ya zo ya ya zo ya ba da raddi akan wasu magana da malam yayi wannan babu damuwa daga nan fisi dawa amma muna son duk lokaci da ake karatu a yi kokari ya zama saurara ne muke yi ko in ba da ka iya kai da mai shin nan addu'a ba to ba zagi ko ko ba gaddame gaddame wannan ba shi cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaddame gaddame da zagi zagi sai sa mu yi kokari daga wurin na biyu kuma waɗanda suka awo daga yanzu nan ba ku iya kun share wannan program ba yana da kyau irin wannan karatu mai kyau wannan shine da ba jama'a su ne su yi amfanin shi daga duniya har su ka yi kokari she kai ma ka share ka invite dan wanka kai ma ka samu lada Allah ya saka maka da alheri na uku kuma ina shan ruwa ko ina cin wani abu da nuna aka wasu na kallo na wai ina use annun agu ba annun agu bane wannan shine annun dama na wannan shine annun agu kamaran nan ne ala ce mai selfie shi yasa kake ganin aka nan ni daga wurin ka kai kana kallo wannan shine agu wannan ne shine dama a'a ni daga nan wannan shine dama na wannan shine agu wannan abu an complain muna shekaru da yawa na zo ma na bar maganar shi amma yau ne dole kuma kara amma da dan yi program na manta in gyara setting akwai setting da aka gwada mini na juya shi to lokacin kana kallo na kaman kanna ne amma na juya kamaran shi yasa kake kallo aka nan abinda kenan kenan to malam a gafarce mu malam bismillah a kakka damu da haka za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma haza illa basharun mislukum sun ce ai wannan ba kowa ne mutum ne misalin ku ya akulu minhu mimma na minhu wa yashrabu mimma Shi ne, wato ma'ana yadda muke cin abinci shi ma yake ci yadda muke shan abin sa shi ma yana sha da haka suka ce wala in atatum basharun mislakum innakum idan lakasiruna in ku kuka bi mutum kamar ku wanda shi ma yana cin abinci yana sha yana da mata yana da 'ya'ya ta ku kun daga kun tabe kuwa da haka za mu ga a daidai kun annabawan Allah ya faɗa ya ce kazzaba samudu bin nuzur faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idan lafi dalalin wa su'ur kaga samudawa sun karya ta gargadin da Allah ya musu faqalu me suka ce cewa suka abasharan minna wahidan nattabi'uhu ya Allah zai turo mutum a cikin mai ce mu bishi inna idan lafi dalalin wasur Allah ya ce a ulki da dhikru alaihim min na bal huwa kadhabun ashir sai ya su sai alamu da gadan man al ashir haka ya ƙara faɗa ya ce kaddabat samud bil mursalin idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun Allah har yaje inda yake cewa sun ce ma anta illa basharun misluna cibi'a bi ayatin in kunta min as-sadiqin suka ce kai ba kowa bane mutum ne kamar mu in dai da gaske Allah ne ya aiko ka ka zo mana da aya sai ya ce musu qala hadhihi naqatullahi na ƙatun lakum na ƙatun laha shirbun wa lakum shirbu min ma'alum kaga annabi ne suka ce mutum ne dan Allah ya nuna musu e mutum ne ta ɓangaren irin yadda suke da lalura ta cin abinci ko ta jin yunwa ko ta kaza haka ne amma Allah ya yi masa darajar da bai musu ba shi yasa ya ce taguwa ta fito daga cikin dutse kuma taguwar ta fito daga ciki haka zamu ga Allah ya ƙara cewa kaddaba ashabal aikatil mursalin id qala lahum akhu id qala lahum shu'aib ala tattaqun inni lakum rasulun amin kaga ya faɗa Allah ya tabbatar da cewa shi ma sun ce bashar ne idan muka tafi suratu yasin haka zamu ga Allah subhanahu wata'ala ya ce wadrib lahum masalan ashabal qaryati ka buga masa misalin wani gari ija a halmursaluna lokacin da mandanni suka zo musu Allah ya ce idan arsalna ilaihi musnini fakaddabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursaluna lokacin da aka tura mutum biyu suka karyata su Allah ya ce muka karfafe su da na uku da suka zo suka ce lallai mu manzanni ne daga wajen Allah kalu mutanen suka ce ma antum illa basharun misluna ku ba kowa ne mutane ne kamar mu wa ma anzalar rahmanu min shayin kuma Allah bai saukar da wani abu ba in antum illa takzibun ce makaryata ne ku kalu suka ce rabbuna ya alamu inna ilaikum la mursaluna kasancewar su manzanni wannan ya nuna cewa koda suna ganin yadda suke wato mutane ta bangaren halitta amma darajar su ba ɗaya bane a wajen Allah subhanahu wata'ala da haka zamu ga Allah ya haɗe a cikin suratu Ibrahim ya ce alam ya ku shin labari bai zo muku ba naba'ul ladina min qablikum qaumi nuhin labarin wa'inda suka zo gabaninku mutanen annabi nuhu wa adin wa samud wallazina min ba'alihim la ya'lamuhum illa Allah da wa'inda suka zo bayan su wanda babu wanda ya san su in ba Allah ba Allah ya ce ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzanninsu sun zo musu da dalilai amma faraddu aydihum fi afwahihim وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب suka ki karba suka ce mu muna kokonto akan abin da kuka zo da shi qalat rusuluhum manzannin su suka ce musu afillahi shakkun fadiri samawati wal ardi yanzu ya aya za a yi kun shakka akan al'amarin Allah da muke kiran ku zuwa gare shi bayan Allah nan shi ya halicci sammai da kasai liyagfira lakum bi yad'ukum liyagfira lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirukum ila ajalin musamman ƙalu suka ce in antum illa basharun mithluna ai ku ba kowa bane mutane ne ku kamar mu turiduna an tasudduna amma kana ya abudu aba'una kuna so ku kawar da mu daga abin da iyayenmu suke bautawa ne fatuna bi sultanin bin ku zo mana da dalili hujja mabayyaniya kaga sannan suka ce in antum illa basharun mithluna ku mutane ne kamar mu manzannin ba su karyata ba suka ce a'a mu ba mutane ba ne mu mala'iku ne mu aljanu ne mu wata halitta ce ta daban qalat lahum rusuluhum manzannin suka ce inna hanu illa basharun mislukum mu mutane ne kamar ku ta bangaren halitta amma walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi sai dai Allah yana baiwarsa ga wanda ya ga dama daga cikin mutane da haka wa makana kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idnillah wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ba za mu iya zuwa muku da aya daga wajen Allah ba sai idan Allah subhanahu wata'ala ya yi izini mu dama mun dogara ga masu ga Allah subhanahu wata'ala kaga sun ce in antum illa basharun misluna manzannin suka tabbatar cewa ai in nahanu illa basharun mislukum amma walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi Allah yana baiwa akan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Salamu alaikum malam. Baiwar da Eh, wasu mutane kaman biyu na ji sun ce wai ko wurin ka zaka ka kara musu volume kadan domin daga nan dai kowa na jin ka kare ban sama akwai matsala ta wuri na ba. In wurin ka ne kuma amma ni dai ina jin ka kare ba wani maslaha daga nan ba maslaha amma na ga mutane Ah, na ga wani wai wai is okay ga danwa Ali Bari wai volume is okay shi yasa malam a continue wai volume is okay continue insha Allah saboda haka kaga sun ce in na hannu, illa bashirin, mislikum," eh, mu mutane ne kamar ku ta bangaren halitta walakin na ya munnu alamun ya sha umin ibadihi sai dai Allah yana baiwarsa ga wanda ya ga dama ko a wannan zamanin yanzu yanzu Malam Bakar Gumo mutum ne ta ɓangaren halitta yadda Allah ya yi shi mutum haka yi ni, amma yanzu na zo na ce da ni da Malam Bakar Gumo duk ɗaya muke wajen daraja da matsayi ban ma na adalci ba ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba da haka wasu da gangan sun gane abin da muke faɗa amma suke ya mutsa shi don su hana mutane su gane me muke so mu faɗa na maganan Allah da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mu ga haka Allah da ya zo maganan annabi Musa da Haruna a cikin su suratul mu'minin cewa thumma arsalna musa wa akahu haruna bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman ali faqalu sai suka ce a nu'minu li basharain mislina ya zamu mu imani da mutane guda biyu kamar mu ne wa qaumuhuma da su da mutanen nasu malana abiduna bayan ma bayi ne gare mu ya rami fakaddamuhuma fakanu minal muhlakin Allah ya ce walqad atina Musa Kitaba da ya taɗo. to za ka ga duka abin da Allah ke faɗa a Ƙur'ani akan annabawan shi yana cewa mutane ne irin yadda mutanen da ya turo a cikinsu su ma mutane ne ta ɓangaren halitta menene ma'anan mislu shine annabawan suna da baki mutanen na da baki suna ji su ma suna ji suna gajiya suna gajiya suna cin abinci suna cin abinci domin a tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala yi babu yadda za a yi ya aiko wani wanda ba annabi ba wato mutum don ba zai taɓa yiwa ba wasu sun yi ta ƙoƙarin cewa me yasa ba a aiko mala'ika ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu da cewa in an aiko mala'ikan ma ruɗani za a samu saboda abin da ya rikitar da mutane a farko suka kasa yin imani to daga baya za su dawo ba za su yi imani ba domin a tsarin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala bai yi shi ba zai iya ganin mala'ika a surarsa ta mala'ika Allah maɗaukakin sarki yake cewa wato walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin da na mu saukan maka da littafi a fallan takarda daga sama falamasuhu bi aidihim su shafa littafin da hannunsu su ji laqala na kafaru in hada illa sihrun mubin da kafirai sai sun ce ai wannan rufa'i ba aka yi mana ba mu yadda ba Allah sai ya ce wa qalu sun ce laula unzila alaihi malakun me yasa ba a saukar da mala'ika ba Allah ya ce walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzaru inda mun saukar da mala'ika magana ta riga ta kare babu wanda za mu jira shi dillan da da ni da kai muka ga mala'ika a surarsa ta mala'ika to mu tabbatar ranar ba magana ake na ci gaba da zama a duniya ba hmm. sannan za mu ga tsarin wato aljani da tsarin mala'ika da mutum kwata-kwata ba su dace ba yanzu ga shi lokacin da ka zo ka fara program din nan yanzu da aka ce an yi awa biyu misali an tafa awa uku za ka ga mutane suna buƙatar sun gaji ya kamata su je su kwanta to inda mala'ika Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi a ɗabi'arsa babu gajiya don haka Allah ya yi shi bai cin abinci bai aure bai komai in ka ce ka gaji in mala'ika Allah ya turo a fara program din nan mutane suka hau duk wanda ya ce ya gaji mala'ika zai ce mai gajiya shi fa bai san ta ba a <laughs> wani in ka ce kana jin yunwa zai ce mai yunwa shi bai san ta ba dan ɗabi'ar ka ta saba da tashi gaba gida. daya to shi yasa Allah sai ya ce walau ja'alnahu malakan inda za mu sanya mala'ikan da kuka ce a turo hu rajulan dole sai mun mayar da shi mutum har yanzu wala labasna alaihim ma yalbisuna sannan abin da ya rikitar da ku a farko kuka ki yin imani zai sake rikitar da ku ba za ku yi imanin ba saboda ɗabito wasu so suke yi abinda duk waɗannan ayoyin da muka faɗa yanzu a'a da sunan girmama annabi karka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne wannan bala'in mun keto shi a baya an yi lokacin da in ka ce annabi mutum ne to ka ɗauko bala'i da tashin hankali duk kuma matsayin da za ka ba annabi cikin halittu in baka ce mutum ba ne shi rage masa daraja kai dan babu halittar da ta kai dan adam a wajen Allah kamar yadda Allah ya ce wal qad karramna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tabdila za mu ga lokacin da yahudawa suka tashi karyata duk wani littafi da Allah ya saukar cewa suka yi wa ma qadarun ma ƙadari, Allah ya ce ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba ilƙalu lokacin da suka ce ma allahu ala basharin min shai kaga sun san cewa Allah yana saukar da saƙo ne na wahayi ga mutum ba ga wani jinsi na wata halitta ba sai suka ce Allah bai saukar da komai akan wani mutum ba Allah sai ya ce ƙulka ce musu man anzala kitaban alladhi ja'a bihi Musa waye ya zo da littafin da annabi Musa ya zo da shi kenan Allah yana ishara cewa annabi Musa basharun ne amma kasancewar an masa wahayi daga wajen Allah an bashi annabta matsayinsa da darajarsa ba daidai take da raguwar mutanen zamani shi ba nuran wa hudan linnasi littafin da yake haske ne da shirya ta ji ja'alunahu qaratisa wanda kuke sa shi falle falle tubudunaha kuna wa mutane bayanin littafin nan wa tukfuna kasira kuna ɓoye mafi yawancin littafin nan wa ullimtu aka sanar da ku malam ta'lamu antum wala aba'ukum abinda ba sani ba ku da iyayenku Allah ya ce idan sun yi shiru ba su da amsa kulillah ka ce musu Allah shi ya saukar da wannan littafin sun mazarhum fi khawdihim yal'abun sannan ka kyale su su ci gaba da kutsawa cikin fagaunuwarsu suna wasa to kaga Allah ya tabbatar da cewa annabi Musa basharun ne yana gamawa sai ya ce wa hada kitabun anzalnahu mubarakun maganar ake akan manzon Allah sai aka ce ga littafi nan mai cike da albarka mun saukar da shi dan ya nuna maka yadda annabi Musa yake basharun shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama basharun ne amma kasancewar an saukar masa da wahayi daga wajen Allah yanzu darajar shi ba daidai take da darajar raguwar mutane ba za mu ga cewa Allah ya tabbatar da wannan a suratul anbiya'i lokacin da suka ce lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu Allah ya ce hal hada illa basharun mislukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun idan ka koma cikin suratul isra'i zaka ga lokacin da Allah subhanahu Ta'ala yake faɗa ya wa annabi wal in shi'ina lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka alaina wakila wallahi idan muka ga dama Allah ya ce abinda muka yi maka wahayi sai mu tafiyar da shi sannan ba za ka samu wani wakili wanda zai tsaya maka bai ya dawo maka abinda muka yi maka wahayi a kansa ya ce masa ila rahmatan min rabbika sai dai rahama daga wajen ubangijinka sai ce inna fadlahu lalle falalan Allah kana Alayka kabila ta kasance babba a kanka kaga Allah ya faɗa a can wajen ya yace inna fadlahu kana Alayka kabila littafin da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama qur'ani sai Allah ya ce kurka ce la'iniji tsama'atul insu wal jinnu da mutane da aljanu za su taru ala an yi atu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira sashi ba za su iya zuwa da sashi ba mutane da aljanu ko da sashi ya taru yana taimaka ma sashi sai Allah ya ce wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha alquran min kulli masalin sai ce fa a ba aba aksarun nasu illa kufura duk wani misali da ya kamata mu bugawa mutane don su ga girman Allah su yi imani Allah ya ce sai da muka amma mafi yawancin mutane suka ki sai dai su kafirci wa qalu suka ce lan nu'mina laka hatta tawjura la min al-ard yanbu'a suka ce ba za su yi imani da annabi ba sai ya sa garin maka ko ina ya zama korama yana fuffuto da idan ruwa ba wa qalu lan nu'mina laka hatta tawjura lana min al-ard yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tabjira ko ya zama kana da wata gona ta inabi sannan ko ina ya zama to koramu sun keto da ruwa a cikin ta aw sama a kama za'amta alaina kisaba ko ka sa sama ta yanku akan mu kamar yadda kake cewa idan ba imani da kai ba bala'i zai faru aw sama a kama za'amta alaina kisafa aw ta'ti billahi wal mala'ikati kabila ko da kai da Allah da mala'iku ku zo kabila kabila aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa sama ko in Allah na so mu bi ka dan mai da ya tashi bai baka gida min zukhrufin ba aw tarqa sama ko maganka yanzu ka tattaka kana hawa sama suka ce wa annabi walan nu'mina ruqika kai wallahi ko mun ga ka tattaka yanzu kana tafiya ka hau sama ba za mu yi imani da kai ba hatta tunzila alaina kitaban na qara'u sai mun ga daga sama Allah ya miƙo maka littafi ya ce ni ne Allah wannan shine Muhammad jama'a ni na bashi littafi ga shi ku imani da shi wannan abin da suka nema Allah ya ce kulka ce subhana rabbi zanci ya tabbata ga Allah ubangiji na hal illa bashar rasula shin ni ai ban kasance ba face ni mutum ne ka lura da ayan wannan hal istifham ne da ma'anan na ma kuntu ni ban kasance ba illa basharar rasula wannan akwai kasar sifa alal mawsuf akwai kasar mawsuf alal sifa a wajen malaman balaga da haka kaga a nan wajen Allah ya taƙaita annabi akan abu biyu yace kul ka ce musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga Allah hal kuntu shin ni na ai ban kasance ba illa bashar rasulan ka ce ni mutum ne amma fa manzo ne ni kasancewarsa mutum Allah ya subhanahu wa ta'ala sai masa yanayi na ɗabi'a don ta dace da mutanen da Allah zai aiko shi shi ka ga? Allah da ya tashi aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake da bukata na duniya in yana so Allah ya bashi Allah zai iya masa amma menene dalilin da ya sa da Allah ya tashi sai ya bar annabi a matsayin bawa bai bar shi a matsayin wato mai mulki ba irin mulkin annabi Sulaimanu idan ka tafi cikin suratu sa'ad zaka ga Allah subhanahu ya yi magana akan annabi Sulaiman Allah madaukakin sarki da yake faɗa yace wal qad na Suleimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan sun ma'ana? ƙala rabbi ighfir li wa hab layin mulkan la yanbaghi li ahadin min Ya yace Allah ka gafarta min ka bani mulkin da ba za ka ba wani ba a bayana innaka antal wahhab Allah kai mai bayarwa ne kuma Allah ya ba annabi Sulaiman wannan mulkin idan ka duba za ka ga Allah ya ce fasakharna lahu riha mun hore masa iska ta jiri bi amrihi rukha'an haifu asa tana tafiya da umarninsa kuma iska mai taushi duk inda ya ga dama yadda kake ganin duniya an ci gaba an yi jiragen sama yanzu to annabi Suleimanu idan ya tashi tafiya shi bai buƙatar ya je airport sai ya yi ticket sai ya yi visa sai ya waye shimfiɗu kawai za a ɗauko a ɗora kan iska a ce ta tafi. Salamu alaikum malam. Duniya ta Alan a gafarce mu minti daya. Jama'a da kuke nan akwai wasu sunan ki kaman guda fudu, badan buga sunan ku ba yanzu. Da ka yi kokari gaddame gaddame da kuke yi na batun wani gaddame gaddame kun san abin da kuke ta fada kai. Ku yi ankuri nan mun zo mu yi karatu ne. Mu akan wannan page gaskiya jama'a sun san mu babu son gaddame gaddame da zage zage da fada. Karatu ake zuwa a koyo. In ba akwai bambancin fahimta da ra'ayi in ba ka dace da wani ba bai sa wai kai da shi na wuri kula gaddama zage-zage da gaddame-gaddame ba shi cikin addinin annabi muhammadu hatta malum ma suka ce manzo Allah ya ce duk mutum da zai bar gaddama shi da mutum ko da kan gaskiya ne ka kare gaddama kai da shi na gida aljanna shi sa ka yi ankuri gaddame gaddame a bar shi sa'annan kan na kuma ka awo daga nan ka yi kokari ka kokari she kai ma ka share wannan program shi wani kuma ya ji kai ma ka samu lada sa'annan waɗanda kuma suka awo yanzu da yawa waɗanda cin abinci da left hand na gaya muku ban son yi wanga magana ba yau kada ne nake yi na dare na fari wannan an nuna shi ne right wannan ne left kamaran nan isa salfi shi yasa kake kallo aka shi yasa da ku gafarce mu daga wurin na ga malam ma ya samu wani dan gujiya yana sa baki don ya samu yayi hit amma wannan program da malam ke yi na san da mu yi part 1 and 2 ne don na san abin da zai faru ko part 1 2 3 har 4 duka shi yasa jama'a kan na kawo kai kokari ka share a kiyaye fada in ana program Allah ya saka mu da alheri malam bismillah to da haka da ka ga Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce ya hore ma annabi Sulaiman iska wato an haifu asab annan ya ce wasu yaɗi na kulla banna'in wa gawas ga shaidanun aljanu wa'inda suke nutso a teku su kamo masa lu'ulu'u da diamond da zinari da azurfa sannan ga wa'inda duk wani irin nau'in gini da yake so a duniya za su yi masa wa na muqarranina fil asfar wasu aljanun ma in sun yi laifi ya sa a kamo su a daure Allah ne ya tashi sai ce haza a gauna. wannan kyauta ce daga gurin mu ji Allah famnun au amsik bi gairi hisab ka ba wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama ka duba ka gani annabi Sulaimanu da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wannan sai ya ce wa inna wa inna lahu indana da zulfa wa husna ma'am duk da haka a wajen babban mutum ne kuma yana da kyakkyawar makoma a lahira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma kaga shi saboda cikar ubudiyya a wajen Allah cewa wallahu yu'ti Allah ne wato Allah ne mai rabawa ni mai bayarwa ne kaga shi annabi ba haza a ta'una bamlun aw an sun bidai sa bane a'a saboda cikar ubudiyar annabi a wajen Allah ta fita annabi Sulaiman shi yasa shi ba a ce ma annabi haza a ta'una bamlun aw an sun bidai sa ba a in ka ga ya baka to Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce a baka to da haka za mu ga cewa a nan wajen Allah ya ce hal kuntu illa basharar rasula sai Allah ya ce wa ma mana an nasu an yi uminu babu abin da ya hana mutane yin imani in ja humul huda lokacin da shari'a ta zo musu illa an kalu sai sun ce a ba asallahu basharar rasula ya Allah ya rasu wanda zai aiko sai manzo kaga basharan rasula a can kuma mun karanto a baya Allah ya ce wa annabi inna fadlahu kana alayka kabira da haka mutanen da suke cewa wai mun ce annabi mutum ne kamar mu ina nufin yanzu ni Musa Yusuf Asadu Sunna ka kalle ni ka gani ni fa baki ne mutumin Afirka annabi balarabe ne in zo in ci annabi da ni da shi daidai muke kai ka san wannan maganar ba ta daidai da hankali ba a'a in na faɗe ta na ja aya na ce Allah ya faɗa to me nake nufi sai ka tambaye ni Allah ya yi magana da annabi a munasabar mutuwa ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuldi ba mu sanya wani mutum kafin gaba cewa zai dawwama a duniya Allah ya ce a fa in mitta fa humul khalidun yanzu kai idan ka mutu su za su dawwama a duniya ne Ka ga cewa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuldi wannan ya nuna duk wani mutum da ya zo kafin annabi ko annabi ne shi to mutum ne shi yasa Allah sai ya tafi gaba ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabalukum bi sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un da haka zamu ga annabawa haka Allah yake faɗa yace ma kana li basharin an yu'tihi Allahu alkitaba kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyi na bima kuntu tu an limunan kitabu ta da rusu wa ma kana kalli mu illa wa hayan aumin wa ra'in hijabin auyi rusu na rasulan fayuhi ya bi ibni hima ya shago wa'in na hu aliyun haki sannan zamu ga cewa ayoyi guda biyu ɗaya a suratun kafi ɗaya a suratun fusira allah ya ce wa annabi kulka musu in na ana bashirin musu duku ni mutum ne misalin ku menene ma'anar basharun misluku mun yi bayani shine yadda aka yi hannu biyu wajen halitta ta haka aka wa manzon Allah hannu biyu ba hannu hudu yake da shi ba amma kasancewarsa annabi darajar hannun manzon Allah da hannuna ba ɗaya suke ba yadda aka yi min ido biyu haka Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabi ido biyu amma kasancewar Allah ya yi shi annabi darajar annabi idan annabi ba daidai ke da idona ba kasancewar ina da kunne biyu haka Allah yawa manzan Allah kunne biyu ba kunne hudu yake da shi ba amma kasancewar an aiko shi a matsayin manzo kunnen annabi da kunne na wajen daraja ba ɗaya bane don abin da kunnen annabi ke ji yake iya ɗauka kunne na ba zai iya ji ya ɗauka ba haka idan ka ɗauki duk jikinsa haka in ka ɗauki matan da suka fito daga gidansa haka in ka ɗauki abokanansa haka idan ka ɗauki jikokinsa kai taguwa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau ya sauka darajarsa ba daidai take da abin hawan kowa a duniya ba saboda haka mutane su fahimce mu mu ba mu ce wai annabi mutum ne kamar mu ba wajen daraja duk wanda ya faɗi wannan ko dai bai fahimce mu ba ko kuma ya fahimce mu da gangan amma makareci ne da kowanne zai ta rikici da kai tsakaninsa da Allah bai fahimta ba ne da haka abin da Allah ya faɗa a gaba cewa kulka ce musu inna ma ana basharun mislukum duk wanda ya san inna ma ya san alhasr wal ne basharun mislukum ni mutum ne misalin ku ta bangaren halitta wanda mun yi bayani yanzu amma kasancewar annabi yuha ilayya ana min wahayi wannan ta sa in ba a maka wahayi ba yadda za a yi zamanto darajar ka da darajar manzon Allah ɗaya ne annama ilahukum ilahun wahidun da kana a liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sannan haka Allah ya ƙara faɗa a suratul fussilat ita ce aya ta shida cewa qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa wailul lil mushrikin wa'annan ayoyin nan idan wasu suka zo tafsiri ba tare da yi wa mutane dogon bayani ba kawai sai mutum ya fassara sai ya ce annabi mutum ne misalin ku to dama akwai wani shi ya ɗana tarku jiran yake dama ka faɗi maganar da idan kana ɗaukar ma'ana guda biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau sai ɗauki mara kyau sai dai amfani ne ita bari zan ba da misali akwai babban malamin mu Dr. Ahmad Bamba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi da lafiya kaka kaka kaka yake kaka yake da ni Eh? kakana kenan kakanka kenan ko kwarai duk wanda ke Najeriya ya san cewa Dr. Ahmad Bamba yana da alaka da Ghana eh kakana ne shi da mahaifiyar shi da su da su kakanni na duka aka fito gidan da aka haife shi ga gidan da aka haife kaka eh, babana da komi duk unguwa guda muke ware kakana ne kwarai kaga ya hausar mu da ku akwai dan bambance bambance kwarai to wata rana yana karatu sai yake cewa ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi saƙa sai aka kawo kuɗin sai ta ba manzan Allah kuɗin sai amfani da kuɗin kaga saƙa shi kuma mai ji lokacin da dakta Ahmad yake magana maimakon kunnensa ya jiyo masa saƙa sai kunnensa ya jiyo masa sata <laughs> sai ya ji yana faɗa cewa a gashi nan da kamar ya ce ɗaya daga cikin matan annabi ta je ta yi sata ta kawo masa kuɗin kuma ya yi amfani da kuɗin kaga jujjuya abubuwa ake haka ba haka abin yake ba malam malam kana nufi nan eh? saka da basilla kake nufi ko saka saka irin wannan da ake da basilla kaga daban eh ai ina bidan mutane da su fahimce ka don yan gana ba kowa ya san saka ba in ba ka zama da hausawa ba shi yasa nake son a gane da basilla alura yan gane sun ce alura kamar an yi dunki da alura don ku fahimce shi a saka kenan irin dinkin da ake yi na saka eh. to kaga yanzu wannan kalmar ce amfani da ta sai ya ce saka shi kuma wani kunnensa sai ya jiyo masa saka sai ya ji yana faɗa yana cewa gashi nan ya ce matar annabi ta yi sata kaga wani iyadu billahi to a wanda zai zo yana sauraron ka kamar yadda Allah ya faɗa wa shi kanshi annabin ya ce wa minhum man yastami'u ilayka A kowanne zai zo cikin su yana sauraron ka hatta idan karabu min indaka sai sun fita daga gurin ka Allah ya ce qalu lil ladina utul ilma ma qala anifa sai su fita suna tambayar junin su wanda ya faɗa ne to kaga Allah ya faɗa da wannan ayar al-Imam Ibn Jarir at-Tabari a tafsirin shi al'imamu ibn jarir tabari ya rasu hijira ɗari uku da goma duk wanda ya san tafsiri ya san cewa shine mutum na farko da ya fara rubuta tafsiri a duniya yana cikin malaman da saboda karatu ko aure ba su yi mutum a wancan lokacin mm. ya rubuta littafinsa jami'ul bayani an ta'awili ayil qur'an a ciki da ya kawo wannan sai ya ce ya ƙulu ta'ala zikiruhu Allah yana faɗa wanda ambatansu ya ɗaukaka yana cewa kul kai annaba ka faɗa li ha'ula'il mushriki ne ya Muhammad ga wa'annan mushrikan innama ana basharun mislukum min bani adama kaga ni mutum ne misalin ku yadda asalin ku kuna da alaka da annabi adamu ni ma haka nake da alaka da annabi adamu shine asalin mu la ilma li illa ma allamani Allah ba ni da ilimi in ka gana san wani abu Allah ne sanar da ni wa inna Allah yuhi ilayya Allah yana min wahayi cewa annama abudukum ya yajibu alaikum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shai'a. abun bautar ku ne kamata ku bauta mai ku haɗa shi da kowa ma'abudun wahidun la saniya lahu wa la sharika la abun bauta ne kwaya ɗaya ba shi da abun bauta ba da abokin tare sannan in muka tafi cikin ma'alimin tanzili fi tafsirin qur'an tafsirin bagawi na muhi sunna abu muhammad al-husaini bin mas'ud bin muhammad bin farra al-bagawi wanda ya rasu hijira ɗari biyar da goma da ya kawo wannan ayar qur na ma ana basharun mislukum sai ya ce qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce allama allah rasulahu tawadu'a Allah ya koya wa annabi kankan da kai Ya Allah ya zuhuwa ala khalqihi saboda kada ya takama akan halitta fa amarahu sai Allah ya umarce shi an yuqirra ya tabbatar fa ya yace fa yaqula yace inni adamiyun mislukum ni dan adam ne misalin ku illa anni khussistu bil wahyi sai dai an keɓance ni da wahayi wa akramani bihi Allah ya girmama ni da shi yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun la sharika la haka an mun tafi cikin mafatihul ghaibi at-tafsir kabir na Abu Abdullahi Muhammad bin Umar bin Hassan bin Hussein at-Tamimi ar-Razi al bi Fakhruddin ar-Razi khatib razi wanda ya rasu hijira 606 da ya kawo kan wannan ayar sai ya ce wa alam ka sani An annahu ta'ala ma bayyana kamala kalamihi kalamin lahi lokacin da ya bayyana cikar zancensa amara muhammadin sallallahu alaihi wasallama bi an yi suluka tariƙar tawadu sai ya umarci annabi ya shiga hanyar tawadu faƙala sai ya ce inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ni mutum ne misalin ku ta ɓangaren halitta ne, ɗan adam ne ai lamci ya zabaini wa baina kun fi shi'in min sifati babu bambanci tsakanina da ku a wani abu na siffa wacce ta bambanta ni da ku ni ba dan adam bane illa anna Allah ta'ala auha ilayya annahu la ilaha illa illa Allah al as-samad dan duk abin da yake ya shafi siffa ce ta Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai cancanta a jingina masa ita ba yanzu akwai wasu marasa tarbiyya astaghfirullah alazim da suke fada suke cewa wai daren maulidi ya fi daren lailatul Kadare daraja suna ganin cewa ma wai saukar da qur'ani wai qur'anin ne ya samu daraja da aka saukar da shi ba annabin bane ya samu daraja duka wannan fa da sunan girmama annabi ba malam ba daidai bane malam na son karfi ban ji maganar kace wai daren maulidi akwai waɗanda suke cewa daren maulidi eh shine daren da aka haifi annabi eh, na'am ya fi daren lailatul qadr daraja akwai dalilai kan Qur'ani eh, ina ga sun ka sun ba mu Qur'ani da hadisi da ya tabbatar da don daren lailatul qadr shi ai daren da Allah da kanshi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairul min alf shahr tanzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izinin rabbikin min kulli amr salamun iya a tahamatu lahil fajar wannan kagan kur'ani ne zo da shi maulidi kuma shi muna maulidi ne saboda murnan aifuwan annabi da muke yi kamar mu aka kakanninmu da shi aka yi to kaga wannan kuma gaskiya ni ma taba jin wangan ga magana ba amma to daga baya mun je mu neman da maganar ga yake insha Allah na kira na kira manyan malumman mu daga Ghana akwai manyan malumanmu da ke maulidi da mu muna zuwa mu da su mu te maulidi mu gidanmu muna maulidi kuma ni ina zuwa ina hali yau ina zuwa wurin maulidi amma ina bidan na malan na ji ko kwanan nan naga wani yayi program akan wani platform ya tafi ya kara cewa lallai daren maulidi ya fi daren lailatul qadari eh a ni ban ba mana wallahi ni gidan maulidi na fito mu dan kana maganar maulidi in kana maganar maulidi to mu ke sunan mu kenan amma wanga magana tun da aka haifi kakana ni ban taba ji ba she yau <laughs> wallahi shi yasa ni kuma na kira manyan malumma masu maulidi ina da manyan su eh na kawo su kan nan ni irin abakan na kawo malamin da ke yi ne she mu kawo shi kuma malamin da shi yake da ilimi sosai ne a kitabu wa sunna kuma malami ne da ke bin dariƙar tijjaniya da ikon Allah da mun tashi zuwa gobe na kira babban malami daga Ghana na samu lokaci mu mai tambaya kafin na riga na yi maganan kafin a kira malamin to masu saurare abin da ya kamata su fahimta a nan wajen na'am shi daren lailatul qadar qur'ani ne ya sauka mm. shi kuma qur'ani ba halittar Allah bane maganan Allah subhanahu wata'ala ne sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala mm. dukkan darajar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ya same ta ne bayan Allah ya fara saukan masa da ƙur'ani, to ba yadda za ka yi wannan daren an haifi halittar Allah wannan daren an saukar da maganan Allah ya za a yi a kwamfiyarin ɗin halittar Allah wajen daraja da sifar Allah wajen daraja. Mm, to ba da kasan ilimi na da girma mai yiwa shi da a'a wannan aina, tun da na faɗa ya kamata masu saurare suna da haƙƙi in ɗan yi bayani ko a taƙaice ne mun kawo aya a cikin suratu shura hmm. Allah madaukakin sarki haka ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim hmm. to kaga wannan bashi ina kawo maganin malamai ne akan cewa sun faɗa sun ce annabi bashar ne kuma me ake nufi da misliya din to al a littafin sa al-jami'u li ahkam quran tafsir al na abu abdullahi muhammad bin ahmad bin abi fara bin abi bakar bin fara al-ansari al-khazali shamsuddin al-qurtubi wanda ya rasu hijira 671 lokacin da ya kawo shi kuma ayar cikin suratul fussilat sai ya ce ƙauluhu ta'ala inna ma ana basharun mislukum shi ne lastu bi malaki ni ba mala'ika ba ne bal ana min bani adama ni ina daga cikin 'ya'yan annabi adamu sai ya ce ƙalal hasan al-imam al-hasan al-basri ya ce allama Allah ta'ala at ko allamahu Allah ta'ala at-tawadu'a Allah ya sanar da annabi ya tawadu'u shine yuha ilayya ay min as-sama'i ala aidil mala'ika ni ana mun wahayi daga sama ta hannun mala'iku haka an muka tafi littafin at-tahrir wa tanwir wato tahrir ma'ana sadid wa tanwir aqal al-jadid min tafsir kitab al-majid na Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir ibn Ashur da ya kawo wannan ayar sai da ya kawo ayan qul inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi suratul a'raf aya ta ɗari biyu da uku sannan sai ya ce falhasru fi qawlihi wannan kalma da Allah ya kawo ya ce inna ma ana basharun mislukum sai ya ce ƙasar mausufa ala stifa ya ce Allah ya taƙaita abin da aka siffanta a kan siffin wa huwa idafiyun lil qalbi ai ma ana illa basharun la atajawazul bashariya ila ilmi bil mughayyabati ni ban kasance ba face mutum ne ba zan iya tsallake wannan matakin ba in kai zuwa ga sanin duk abin da Allah ya sani na gaibu in kaga annabi ya san wani abu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sanar da shi wannan abu shi yasa zaka ga a farkon ishiriniya alfadadi yake cewa nabiyun azimul qadar bil haqqi mursalu yu'allu bihi muzkana diflan wa yunhalu sai ya ce falillahi minhu huwa a'la wa akmalu aminul li irshadil ibadi muwahhalu sai ya ce habibun bi asraril qulubi munabba'u shi annabi masoyin Allah ne wanda ake ba shi labarin asiran da ke cikin zuciya waye wanda ya san asirin da ke cikin zuciya Allah subhanahu wa idan wani abu na faruwa a cikin zuciyarka idan Allah ya ga dama ya sanar da annabi nan take wani ga abin da ke yake tattaunawa fa sai ya sanar da shi kafirai sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna tattaunawa sai aka ce ai kasa kasa da murya kan kuɗa ga murya fa saboda kun san da kun daga murya Allah Muhammad yana da ji da yawa zai iya jiwowa suna gama magana Allah ya curo sako ya ce wa asirru qawlakum aw jaharubi innahu alimun bi zati sulu haka duk mutumin da zai zo ya magana ta addini kamar yadda na zo na kawo ayoyi da dalilai kuma nan kawo hadisai to haka ya kamata mutum ya zo ya kara abin da zai faɗa ba zuwa kawai za ka buga ma mutane misali ba da tatsuniya da labari ka tashi ka tafi ya tabbata cikin littafin al bukhari ya kawo babu mau'izatul imami lil khusum babin da ke magana shugaba yayi wa'azi idan an samu wasu mutane na gardama ya kawo hadisi na 768 hadisin ummu salma matar annabi muhammad allah ya kara mata yadda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin gida sai ya ji rigima ta kaure ta bayan gidansa sai ya fito da ya fito ya samu masu rikicin sai ya ce musu inna ma ana basharu sai ya ce musu ni mutum ne wa innakum taktasimuna ilayya kukan yi jayayya ku taso ku zo na. sai ya ce ba alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'di ta iya yiwa ɗayan ku ya zamantu ya fi kaiwa makura wajen kawo dalili ya kara abin da yake kai kana iya samun gawa na bi da gaskiya amma in ka ba shi dama ya magana haƙƙin da ba nashi ba sai ya zama nashi gawa da kuma shi yake da gaskiya amma bai iya magana ba in ya tafi neman haƙƙin shi ana iya ɗaure shi sai annabi ya ce fa aka aqdi sai in yi hukunci ala nahwi ma asma'u akan kwatankwacin abin da nake ji sai ya ce fa man qadaitu lahu bi haqqi akhihi shay'an duk mutumin da na ɗauki haƙƙin ɗan uwansa na bashi fala ya Kudu kada ya karba annabi ya ce na ma aqta'u lahu qita'atan minan nari na ɗauki wani yanki ne na wuta na bashi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka da mu ga a cikin littafin al-Imam Muslim lokacin da ya kawo babu min fada'il Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu haka annabi ya faɗa hadisan da suna daga cikin na ƙarshe ƙarshe kafin ya bar duniya hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da takwas a doguwar hudu ba da ya cewa amma ba'adu bayan haka ala ku saurara ya ayyuhan nasu inna ma ana basharun yushiku an yi atiya rasula rabbi fa ujiba ni mutum ne saboda ni mutum ne shi yasa Allah ya rubuta mutuwa a kaina ya ce Allah ya kusa ya turo ɗan saƙo mala'ikan mutuwa saura kiris zan karɓa kiran Allah zan koma zuwa gare shi da haka za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki mutum na farko da ya halitta a doron ƙasa ya tabbatar da cewa yana da mantuwa shine annabi Adamu Allah ya ce a hidina ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma shi yasa da ga akwai hadisan da annabi yake faɗa yake cewa ni mutum ne ina yin mantuwa kamar yadda kuke yin mantuwa sallallahu alaihi wa sallama idan kaga cewa ga wani mutum bai mantuwa to wannan aqidar shi'a ce ba aqidar ahlus sunna ba ce da qur'ani ya tabbatar da cewa annabawa na mantuwa shi yasa Allah ya ce wa annabi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalik gadan illa in sha Allah sai ya ce wa dhkur rabbaka idza nasita ka tuna uban ka ambaci ubangijin ka idan ka tuna wa a asa an yi hadina rabbi li aqrab minha min hada rashada sannan za mu ga haka Allah ya ce masa sabbi hisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhraja al-mar'a fa ja'alahu busa'an ahwa sai ce sanin ƙurinka da sannan za mu karantar da kai falatansa ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so ka manta innahu huya alamun jihar wa ma yakhfa saboda Allah ya san abin da ke boye da abin da ke bayyane kuma za mu ga cewa Allah yana haɗa da'awar annabi Musa da ta annabi Muhammad a gurare da yawa zai ce wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw ya hukuma. falamma balaga majma' bainihima nasiya sai suka manta huta huma fattakhadha sabilahu fi bari saraba shi yasa Allah da ya can gaba ya ce falamma jawaza qala li fatahu atina gada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasituhu tanaman takifin wa ma ansanihu illa shaytanu an da wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba sannan zaka ga da suka fara tafiya da khidir Allah da ya yace fandalaka hatta idza rakiba fi safinati kharaqa da suka shiga cikin jirgi yahuda ta cewa ya kala a kharaqata hali tuburika ahalaha laqad ji'ita shay'an imara eh, bala ya ce masa alam in innaka lan tastati'a ma iya sabara bala sai ya ce la tu'akhidni bima nasitu kakka kama ni da abin da na manta wala tulhiqni min amri usra siffan cewa wani ba zai manta ba wannan siffa ce kawai ta Allah shi yasa ya ce ilmu ilmuha inda rabbi fi kitabin la yudillu rabbi wala yansa Allah subhanahu wa ta'ala bai mantuwa amma su shi'a a cikin littafin aqaidul imamiyya a aƙida ta ashirin da hudu da suka ce aƙida ta nafi ismatul imam cewa suka yi wa na ta gibu annal imama kan dami? mu muna ƙudurci cewa in an ce maka imami to kamar annabi yaji ba an ya kuna ma'asuman min jami'in rada'ir wal fawahishi ya wajaba ya zama ma'asumi bai kuskure daga dukkan abin da yake na muni ne da na alfasha ma da haramin hawa ma baɗana abin da iban yana da abin da ya ɓoye ce min sunnin tufulati ilal mauti tun daga shekarun haihuwa har zuwa mutuwa amdan wasu hawan, wajen ganganci ko kuskure kama ya ji ba an ya kuna ma'asuman min sahawi wal khata'i wal nisyan kamar yadda ya zama wajibi ya zamanto an tsare shi daga kuskure ko mantuwa kaga annabawa na mantuwa amma su da su cewa imamai dole imami ya zamanto cewa bai mantuwa wannan haka ya zo a shafi na tamanin da tara haka ya zo cikin littafin biharun anwar na muhammadu bakir almajirisi malam khalifa saboda yanayin lokaci kamar yadda na ce dama zai iya ɗaukar mun halka biyu ko sama da haka mutane su haƙuri bari in faɗi wasu abubuwa yanzu a gurguje ta yi ba mamaki kuna so ku ba da dama masu tambaya su eh malam gabanin da ka ka faɗi abubuwa gurguje ka yi bayani batun wurin mantuwa kaman akida ta shi'a sun ce babu mantuwa to mu ne ban sani ba ko hadisai da manzon Allah ke sallah ya manta da kabili da ba'adi ya zo ya gyara su wayannan hadisai bai inganta wurin su bane ko to ai ka san idan ka kalli addinin shi a malam khalifa na'am mutane ya kamata su san cewa asali a su ba totally suna da sabani da duk musulmin duniya tun daga usul na addini yanzu ba kowa ba ne ya san yanzu kullum magana da nake faɗa nake cewa mu da 'yan ɗariƙu akwai asali guda goma sha ɗaya da muka haɗu da su a kan shi rukunnan imani guda shida sai shika-shikan musulunci guda biyar to na shi'a guda goma sha ɗaya ne amma ba kowa ya san da mai da mai da mai shi'a ta gina rukuninta na imani ba da kuma rukuninta na musulunci to wannan yasa komai da ka sani na addinin musulunci a duniya daban yake da na 'yan shi'a kan ka ɗauka akwai wani abu ƙwaya ɗaya da musulmi da 'yan shi'a suka haɗu babu wannan abu duk ma wani wanda yake abin nan yaudarar kansa kawai yake yi kwanan nan cikin watan nan da ya wuce ai akwai ɗan shi'an da muka yi dibet da shi ya fito karar yake bayyana wa duniya cewa na na aisha da raguwan sahabban annabi su suka kawo wa duniya bala'i na coronavirus virus kowa ya san yana nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowa ya san wannan mun yi wannan defending yana nan kwanan nan aka yi shi kuma ya ce lallai haka abin yake a littattafan su kuma duk ɗan shi'an da bai faɗa haka ba kuma wannan ba shi bane sa munafikin ɗan shi'a ne ta kiya yake hmm. wannan ya faɗi wannan kaga dan a matar annabi da Allah ya ce mana wa zakurna ma yutla fi kunna min ayatin lahi abinda ya shafi zaman gidan rayuwar annabi na addini na na fatima ba ita bace za ta ruwaito mana na aisha ce dan ita na fatima tana can wajen gidan aure sannan akwai alakar da za a yi da nana aisha a matsayin ta na mata annabi ba zai yi irin wannan alakar da nana aisha nana fatima ba a matsayin ta na yarsa to kaga abin da ke faruwa gidan annabi na addini matan ne za su ruwaito ba yarsa ba dan ita tana wani gida tana zaman aure to amma sai suka ce wannan kwanan nan kowa ya san abin da ya faru haka ya fito ya faɗa kuma haka yake faɗa yana cewa sun kawo duniya bala'i wanda ya mafi na corona virus wannan kwanan da muka yi wannan da kar ka dauka cewa duk abin da muka dogara da shi na addini idan ka ga ɗan shi'a ya ja maka hadisi ya ce akwai a bukari ko musulmi ko kaza to kai da kai yadda da shi kai zai maka hujja da shi amma ba yadda suke da su ba mm. wannan shine gaskiyar magana kan mu abin nan to Allah muka Allah muka roko Allah muka roko malam ya shirar da mu da su ya sa su gane yan waye na abokan abokan na na shiya ku komo ku kama alkitabu wa sunna she ku samu zaman lafiya <laughs> ku komo <laughs> insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu amin amin amin maganar nan da na faɗa ta ƙarshe da na faɗa na ce yanzu a gurin shi'a ina da bidiyo clip din zan tura maka to zaka ga inda zazzaki a nan Najeriya yake magana cewa idan ka cire mutum ɗaya shi kaɗai ne ya fi sayyidina Ali daraja a wajen Allah shi ne annabi Muhammad. Amma a aƙidarsa shi da annabi Musa da annabi Nuhu da Ibrahim a ulil azumi minar rusul din nan ba su kai darajar sayyidina Ali ba. Mm. Haka ya fito ya faɗa. To yanzu saboda lokaci bari mu tafi in faɗi wasu abubuwa a gurguje. Yanzu wanda suke sauraron mu sun fahimci idan za su yi mana adalci. idan mun ci annabi mutum ne kamar ku kamar yadda Allah ya faɗa ba muna nufin cewa ba kamar mu wajen daraja a'a muna nufin cewa ɗan adam ne shi irin yanayin halitta da Allah subhanahu wa ta'ala yake kowa hannu biyu kafa biyu wato kunne biyu yana da baki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da kaza yana gajiya idan an masa abin da ya kamata ya ji zafi yana jin zafi yana fushi yana yarda to wannan shine muke nufi da mutum ne to yanzu a wannan littafin na alburda na'am alburda burdatul madini na busairi alburda shi wannan alburda littafin da aka yi wani annashi daga ciki na wakaki da ke ciki ko littafin alburda na busairi na'am albusairi lokacin da ya zo a fasali na uku yake faɗa ko a fasali na ainihin wato yake faɗa me yake faɗa albusairi yake faɗa tun daga baitin farko lokacin da ya fara magana cewa zalamtu sunnata man Bala balama ila anista kaddamahu min burrin wa min warami wa shadda min sagabin ahashahu wa tawa tatal hijarati ka hashan mutarafal adami وراودته الجبال الشم من ذهب عن فأراها أيما الشمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على الإسم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا لم تخرج لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أوب ومن أجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الأحوال مبتهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم فاق النبيون في فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس درف من الباري أو رشفا من الديم sai ya ce wa waƙifu na ladaihim inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min shakalatil hikami hmm. wa huwa alladhi tamma ma'anahu wa suratuhu thumma astafahu habibal bari an nasami wa bari un nasami munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa dawhar al husn minhu ghayra munqasim da amadda akhu nasara fi nabiyihim wa hakum bima shita madam fihi wa hatakin wansub ila zatihi ma shita min sharafin wansub ila qadrihi ma shita min idami فإن فضل رسول الله ليس له حد فيؤرب عنه نادق بفمي لو ناسبت قدره آياته من آيسمه آه حين يدعى دارس سرمني لم ينتهينا بما تأي العقول به هرسا علينا فلم نتو ولم نهم أأي الورى فهم معناه فليس ليراع بالقرب والبعد فيه غير منفخم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallu anhu bil tun daga can da ya faro daga baici na ɗaya har zuwa baici na ashirin da uku yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gama sai ya ce fa mablagul ilmi mm. fihi kai karshen ilimi fa malamai sun kai sun komo sun tattauna akan abin da ya shafi annabi sai ce annahu basharun annabi mutum ne sai ce amma wa annahu khairu lahi kullihim amma shine fiyayyen halitta ga baki daya to wannan baitin da Busairi ya faɗa yace fa mablagul ilmi mala mala salamu alaikum malam minti daya eh in ka san na program in ala fada kasa na gani ba dan yan kwantino ba shi na yi magana a yi gyara wani ya bidan ya kawo muna fada daga nan barin share wannan kwamentin nan ban gani ba to ba inda ban gani ba ba damuwa daga bayan na tashi na shari ya zana muna ne wai karyan yan darika ya kare yau to kaga wannan irin wannan gama ganganu akan wannan page ba mu cika son shi ba kai dai domin in ka bari in dan yi kira da Allah malam khalifa to amma da yi magana da Allah ina kira zuwa ga mutanenmu musamman waɗanda suke kiran kansu ahalus sunna ya kamata mu fahimci sunnan nan musamman a aikace shine wato mu fahimce ta musamman a aikace bai daga cikin koyarwa ta suna irin wannan zage-zagen na gode malam a ce ma zagin ka aka yi haƙuri ya kamata ka yi na gode malam da ayoyi muna karantawa Allah na cewa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal abdi haunan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama qalu salama na'am da haka dan Allah mutum in dai mu yake wakilta na'am da sunan mu ne dan Allah ba wai kai kai zagi ba ko zagin ka yi ka ba mai zagin hakuri ne nagode malam dan Allah mutane su mana wannan alfarma nagode malam nagode malam shi malam jama'a ku yi kokari masu zana wannan commentin ba daidai bane daga kan wannan page in ka te wani wuri maganan ka ne wannan amma daga nan a'a mu ba mu yadda da irin wadannan abu don Allah ku yi ankuri ku respect kanka ka respect mu ka respect jama'a da ke nan musulmai ke sai nan ba arne ko daya daga nan duk waɗanda ke nan yan cewa la ilaha illallah ne in kana da bambancin fahimta da wani na ra'ayi ka ajiye shi daga wurin kan ka zo daga nan ka yi hankuri saboda Allah malam bismillah to kaga da ya kawo ya gama sai ce fa mablagul ilmi karshen ilimi akan annabi bashir annahu bashar manzon Allah mutum ne amma wa annahu khairu khalqin lahi kullihim shine fiyayyan halittar Allah gabaki daya wannan maganan da Buseri ya faɗa cikin albarda muna tare da ita kuma shine matsayinmu dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa annabi mutum ne misalin mu ta ɓangaren halitta ɗan adam ne shi amma shi ne zaɓaɓɓen Allah wanda ya fi kowa wannan ita ce aƙidar mu kuma da ita muke buta ma Allah to a gurguje malam khalifa saboda yanayi na lokaci ba zai iya bamu mu mu ƙarasa ba amma wanda suke saurare don ka gane cewa da gaske yayin da annabi ya zama mutum kamar yadda shi busaini ya faɗa amma shi ya fi kowa zan faɗi wasu abubuwa a gurguje don ka gane cewa idan an ce annabi mutum ne ba ana nufin da kai da shi dukan kuɗe ba a'a akwai hukunce-hukunce da suka shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai na farko kasancewa alƙur'anin da Allah ya bashi mu'ujizan mahfuzan min at-tabdil wa nasikan li shara'i sabiqa mu'jiza ne yau inda a ce kafirai suna da yadda za su iya zuwa da misalin qur'ani dan annabi ya zama makaryaci ya kunyata wallahi da sun ba za su iya ba kaga kai ni da kai ba za mu iya zuwa da wani mu'jiza ta qur'ani ba shi kuma da ya zo da qur'anin kaga ka ce da kai da shi duk ɗaya kuke kaga wannan magana ce ba ma ta hankali da ilimi da sanin ya kamata ba abu na biyu baqa'u mu'jizatir rasul ila yawmil qiyama wannan mu'ujizar ta annabi za ta ci gaba da dawwama har tashin kiyama sannan wakati yi bi shafa'a an keɓance annabi da ceto abu na uku shine infaradin nabi bidda a wata ilan nasu kafa an keɓance annabi da kiran mutane zuwa ga duk duniya yayin da kowane annabi zaka samu wani yanki ake tura shi abu na hudu kaunin nabi sayyida walad adama kasancewarsa shine shugaban kowa da kowa wa awwal man tashaqqa anhu al shine wanda ƙasa za ta fara budewa ya fara fitowa abu na biyar ita'un nabi jawami al-kalim Allah ya ba annabi jawami'ul kalim duk maganar da ba ta buƙatar a tsawaita ta annabi bai tsawaita ta sannan maganar da take buƙatar a tsawaita zai tsawaita wacce take buƙatar a yi ta matsakaiciya ba a tsawaita ba ba a gajarta ba haka annabi zai yi ta na biyar ko na shida nusratin nabi bin ru'ub taimakon manzon Allah sallallahu alaihi sallama da tsoro ta yadda in ya dumfari guri kafin wata ɗaya Allah ya jefa ma makiyan tsoro na bakwai kaunin nabi eh, a tammal anbiya'i wa ummatuhu shuhada wa alal sabiqina annabi shi ya cika annabawa sannan al'ummarsa ita ce al'ummar da za ta yi shaida ga duk wani annabi da Allah ya aiko yanzu mu dinnan mu za mu tsaya a gaban Allah mu ba da shaida annabi Nuhu ya isar da sakon Allah ko bai isar ba sannan abu na takwas ummatun nabi sallallahu alaihi wasallama afdalul umam al'ummar annabin nan ita ce al'ummar da tafi kowace al'umma wa ma'asumun min al-ijtima'i 'ala dalala Allah ya tsare ta ba za ta taba haduwa akan bata ba abu na tara kabulin nabi sallallahu alaihi wasallama bila da'awacin wala idan annabi ya zo wani abu ya taso ya zo zai bada shaida a ko ina ne ba ka cewa annabi sai ya kawo hujja ko sai ya rantsi kafin a karɓi dalilinsa annabi ya fi ƙarfin wannan sannan abu na tara ru'uyatin nabi sallallahu alaihi manami haqqu ganin annabi a cikin bacci da gaske ne in ka gan shi a cikin bacci ka san surar sato da gasken annabin ka gani abu na sha ɗaya ijabatun nabi wajibatun wala tamnu min hassala annabi ne kaɗai idan yana kana sallah malam khalifa ya kira ka kana iya yanke sallar ka je ka dawo ka karɓa kiran annabi ka ɗora sallar daga inda take babu abin da ya samu sallar sallallahu alaihi wa sallama na sha biyu dan mutum ya gane cewa da kai da shi ba ɗaya bane ru'yatuhu man khalfahu sallallahu alaihi wa sallam idan ana sallah annabi yana kallon duk wanda ke bayan shi kamar yadda yake kallon gaban shi nagode kaga Ba wannan kaga sannan abu na takwas na sha uku hurmata raf'i sauti ala nabi wa munadatihi min wara'il hujurati haramcin daga sauti gaban manzon Allah da kuma yi masa kira irin ta bayan gida da haka zaka ga wajen kira Allah ya ce mana la taj'alu du'a'ar rasul ka du'a ba'dukum ba'da kar ku dinga kiran annabi kamar da sashin kuke kiran sashi shi yasa zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladhina yuqudduna aswatahum inda rasulillahi sai na Umar a zamanin shi yana zaune a masallaci wasu mutane suka zo suka zauna can bayan masallaci suna ta surutu sai ya tura ya ce a zo masa da su da aka zo da su ya tambaye su ya ce ko baki ne ko yan gari ne suka ce baki ne ya ce wallahi ku nisa da ku yan garin nan ne sai na ba ku kashi ya ce saboda ai yana daga cikin girmama annabi ko annabin bai da rai idan ka je masallacin shi kabarin shi ka je gaban manzon Allah kana daga muryarka abu na sha hudu shine annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi ne kadai aka dora maka ka ji cewa ka fi son shi fiye da ranka na sha shida naumun nabi la yajibu du'an baccin annabi bai wajabta alaula idan annabi ya kwanta misali yanzu bayan sallar isha'i in ya tashi duk lokacin da ya ga dama zai iya shiga kawai ya ci gaba da yin sallah ba tare da sai yayi alwala ba sannan misalun nadi fi saumi yin misal yayi kwana uku yana azumi wannan annabi kadai ya shafa sannan abu na sha takwas jambur rasuli da aksar min arba'in niswa tara sama da mata hudu annabi kadai yake da wannan sannan isbatu amalin nabi sallallahu alaihi wasallam wal mudawamatu alaihi dawamar aikin annabi da ku wato dawamar aikin annabi za ka ga kiyamun lailin sa da yake ba irin namu yake ba sannan hurmatu sadaqatayn ala annabi wa ala ahli baitihi haramcin sun sadaka ga annabi da mutanen gidansa na ashirin da ɗaya wato shine dukulin nabi makkata wal qital fiha fin nahari shigar makka ai yaƙi wani lokaci a cikin ta duk duniya ba wani mahaluki da Allah ya halatta ma in haka sai manzon Allah sannan na ashirin da biyu nikamun rasul al ce, bila idniha aw idn waliha wala shuhudin idan annabi ya gama ci a hanya yana santa yana iya aurenta ko babu izinin wato waliyanta ko babu shaidu kuma aure ya dauru hmm. shi yasa kaga Zainab bintu Ja'sh da Zaidu ya sake ta da aka tashi ɗauro auren Allah cewa ya falamma zai zaidun minha wadaran zawwajina ka ka kusan a ce ɗaure an auro shi daga saman bakwai Eh. mala'iku ne wanda suka shaida wajen ɗaurin aure ka kosan san mutumin da Allah zai ɗaura mai aure ka san ka zo ka ce da kai da shi duk ɗaya kuke ƙarya kake sannan abu na ashirin da uku hurmatu nikahin rasul haramcin auren matan annabi idan ya rabu da su ko ya rasu ya bar su sannan na ashirin da hudu jawazu tasammi bismihi ya halatta ka sama kanka sunansa amma wa adamu takanni bi kunyatihi ba a so ka haɗa abu biyu ka sa ma kanka suna Muhammad sannan ka sa ma kanka Abul Qasim ba a yi sannan alkadibu alan nabi ƙarya ga annabi laisa kalkadibu ala ghairihi ba daidai take da karya akan wani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan na bayar da misali ne in muka tafi sunayen da Allah ya kira annabi da su a Qur'ani wajen dan mutum ya gane cewa da kai da shi ba ɗaya bane to kaga a wannan wajen zan iya ambatan maka sunaye sun kai wajen sittin da uku sannan idan muka tafi abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a ƙur'ani ya nassanta wa manzon Allah na maganganu da aiki da halaye sun kusan kai guda casa'in da biyar kuma. Mm. Da haka wayanda suke sauraron mu sai su yi haƙuri saboda yanayi ya ja lokaci ya da mun ja. Eh a ah, mana ai da mu kwantino da shi insha Allah. Eh? Sabon bakwai. inshallah za mu zo da part 2 da same time inshallah to insha saboda haka mutane <clears throat> wayanda suke biye da mu al-Imam Ibn al-Qayyim ya ce Allah ya saka da alheri ga mutumin da ibada a ran lokacinsa da zuciyarsa ka dasa alheri a cikinta da haka mutanen da suka yi musharaka tun daga farkon darasin nan har zuwa yanzu ina roƙon masa Allah da ni da su kowa buƙatar da yake da ita a wajen Allah Allah ya biya masa amin sannan Allah ka sa babu tababbi a cikin mu Allah ka sa mu musharaka cikin ladan ina ganin zan tsaya a nan mutane sai su haƙuri sai halka ta gaba zai zama halka ta biyu insha Allah za mu kokari mu karasa halka ta biyu ban sani ba ko za ku bada dama a bude a yi tambaya ne eh mun bude dama a yi tambaya ko da mutane uku ne don lokacin sallan asar ya kai daga nan niman tashi amma gabanin zan bude wannan fondayin akwai wani magana ne da kai da nan shige son mu shigo amma gabanin mu shigo jama'a da kuke sauraron mu akan fisi dawa saboda Allah albarkacin wannan karatu da muke bayowa mai albarka da kuma wasu na nan ba su gan videos da muka fito ba layya ya kai nan da bakwai uku da mu yi layya kamar kan da kuka sani akan fisi dawa media kan mu nan fisi dawa media shine lamarin mu malam shine mu muna duban yaran makafai ne talakawa da marayu waɗanda ba su da wanda ke ba su in ya kai shekara aka muna sin dabbobi shanu ne mu yanka musu a raba musu nama daga kasan Ghana dukkan na yaran makafai suke muna yi daga tamale mu yi daga wa mu yi kumashi mu yi akara sa'annan kuma shekaran ga wa'anda musulmai da ke cikin prison suna kulle wai su ba su samun nama sun kira sun bani an gaya mini su ma shekaran ga mu musulayya to muna duba cikin shanu da damu samu su ma mun yamu bana a yanka koda guda ne a raba naman a kai da yan prison amma ala kulli alin da muka fito da video mun samu shanu guda uku da rago guda yanzu aka karanta ne shanu uku rago guda amma da mu muna bidan shekaran ga shanu su kai kaman goma to amma jama'a da Allah ku da kuke nan mutane da su 800 saboda Allah don Allah duk wanda da yake son lada ga number da mu baka wannan mobile money number foundation mu Ali Amir foundation ne 0591 019145 0591 019145 in wani dai ya rubuta wannan namba she jama'a dukan pin she jama'a su duki suna da ke kai Ali Amir Foundation for the Blind wannan kungiyar da muka create kenan number nan repeat 0591 019145 Ali Amir Foundation for Blind don Allah jama'a inda da ka saka wani sadaka ko da kadan ne akwai waɗanda suka doki mana nauyin shanu guda akwai waɗanda suka ba mu ajiya Amira daga kasan German ta ba mu rago daya sa'annan kuma wata sister mu na Holland Asana ita ma ta ba mu ko fuse ne Asana kenan ta ba mu shanu sa guda wata sister kuma na nan American ta yi alkawari ita ma za ta ba mu sa guda sa'annan kudin da kuka kawo kanana da muka sa sadaka sadaka shi ma ya kai kudin sa guda tankan mun samu uku kenan wancan shekara biyar muka yanka da akuya amma shekaran ga muna son mu kai goma saboda talakawan an ta kawo muna ana kiran mu yayi yawa saboda Allah jama'a ku taimaka saboda Allah da annabi jama'a shine 0591 019 145 suna da ke kai Ali Amir Foundation Allah muke roko ya saka muku da alheri duk mutum da ya gan wannan ya taimaka da wannan aiki Allah biya bukatan ka rufa maka asiri to malam kayi tam kayi maganan batun annabi kamin bude full line sallallahu alaihi wasallam to malam magana na shine eh, ina zuwa barin pin number ga tukunnan barin pin number nan number nan don jama'a su samu su gan number number ki 0591019145 eh jama'a na pin wannan number daga kasa saboda Allah ka saka wani sadakan ka da wurin Allah ya saka maka da alheri insha Allah ka kira wannan number an ka kira an gwada maka inda da yi wa'anda ke kasar Najeriya ku wacuncin ku kula bidan bank account ne to wayanda ke kasar Najeriya an ka kira wannan number coordinator makafai daga kasan Ghana shi ke rika mini batun kudi da komi ya baka bank account da zaka sa kai ma daga Ghana wa'anda da ku yi Western Union ko MoneyGram ka kira wannan number nan ko ka kira number Peace Dawa Media kala bidan sunan da zaka yi Western Union ko MoneyGram mun ba ka ka aiko da wannan a duba sai dabbobin na a ba yaran nan sadaka Allah ya saka maka da alheri to malam cikin bayani da kai na batun manzo sallallahu alaihi wasallam malam tambaya na ne wanga abu ma kaman mu a kasan gida mu mun tashi kusa da malumman mu da muka tashi yan alus sunna da muke kasan kumashin mu gana muna sallah she ya kai ina aka buga sunan annabi Muhammad to mu wurin cikin sallah mu muna cewa sallallahu alaihi wasallam atta jiya daga nan american muna sallah jiya nan sallan isha ya faru ina bayan limami ya kai wuri ya buga sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu da yake tun gida malumman mu sun gwada muna yana da kyau ko da yake akwai bambancin ra'ayi wasu daban to amma mu aka mu muna yi ko jiya shaida na yi bayan mun gama na ga limami ya da muka kare ya dan duba ido da kadan to amma bai ce mini komi ba to malam wala abu kake da shi daga wurin cikin wangan ga magana idan na fahimce ka kaman a ce watakila limami yana karatu ya zo ya karanta Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am shi kake nufi sai mutane ma su ce sallallahu alaihi wasallama ko na'am malam to gaskiya akwai sabanin malamai wasu na ganin ba za a yi ba amma ni ina da ra'ayin cewa za a yi na gode malam Allah saka maka da alheri saboda abinda malam mai ahalari ya faɗa ya faɗa cewa man sami a zikira muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa fi salati wanda ya ji an bautan annabi muhammad yana sallaye masa salati babu komai a kansa sannan idan muka kalli wato umuman hadisan da suka zo wajen wannan cewa albakiri marowaci shine man dukirtu inda hu mm. wanda aka ambaci ni a wajensa lam yusalli alayya bai mun salati ba mm. to idan nassi ya zo umumin sa ka'ida ce to ya baka ala umumiyatihi malam ya dalilu ala taksisi in nassi ya hukunci ne ga mamme idan wani ya zo ya keɓance wani abu to wanda ya keɓance wani abu shi kamata ya kawo dalili da haka nassi am hukunci ga mamme ana barin sai hukuncinsa ga mamme matukar ba a samu dalilin da ya keɓance ba ya ce ban da kaza ban da kaza. Da haka ni gaskiyar magana cikin abin da na gamsu da shi cikin ja'in ja na malamai a wannan bangaren ni na yadda cewa duk da mutum ya ji an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana wajen a koma wane yanayi ne cewa manzon Allah salati ne shine abin da na fi gamsuwa da shi gaskiya. Na gode malam. na gode to malam ka na malam cikin tambaya na ga na karshe ni nawa guda biyu ne eh dan kara guda tukunnan bude phone line malam mu muna da ra'ayi mu a kasan mu gana wasu mu ba duka ba malumman mu na alus sunna wasu mu muna da ra'ayi akan mutum in da ya roke wani abu ko wani abu muna iya mu ce don Allah don annabi domin annabin nan ah. muna iya mu use don annabi domin darajan shi da kuma kanna annabin yake to wani na iya yaji, soyayyen annabin nan don darajan annabin Allah kamin wani kaza kamin kaza shi ka gan shi ya ce tunda ka ce annabi to ni masoyin annabi ne na na maka kaza amma ka san muna yawan cewa don Allah don annabi kamin kaza don Allah mu aka ni ina yi kwarai don na so ni malum ma na sun ce mini wai ba damuwa ko malum ma sunna ne to amma malam wasu kuma sai kaga su yi fushi sun ce wai wai na ce don Allah don annabi sai ce annabi kuma ai da ni to malam mai kake da shi da zaka faɗi wanga magana kawai insha Allah to wallahi malam khalifa kaga yanzu mun zo karatu ne nan wajen ban so a zo a ruɗa mutane amma ni shawarar da nake bayarwa ta farko da ni kaina mai magana da duk wanda suke sauraron mu mu tashi mu ci gaba da neman karatu sannan mu nemi karatu dan Allah sannan mu gane cewa karatu wallahi duk wanda ya yi shi in aka je lahira in bai tsira ba karatun bai mai amfani a duniya ba mm. yana da kyau mu fahimci haka mu gane haka ai ba cin karatun ake ba na'am ka duk yadda mutane za su girmama ka su baka matsayi kai ne wani kai karatu aka je lahira baka tsira ba na rantsi da Allah karatun bai maka amfani ba na'am da haka a wannan kofar a yanzu in na buɗe ta babu lokacin da za mu yi ta amma dai ina ba da shawara addinin nan malam khalifa kafin ka yi in yi shi akwai waɗanda sun riga mu yin shi kuma sun fi ka san annabi sun fi ni san annabi su ne sahabbai Allah ya ba su zaɓin abu uku da abu takwas a suratul tauba kuma suka haƙura suka ɗauki abu uku suka bar abu takwas ɗin nan yawwa ka dai san ba yadda za a yi ni yanzu in zo in ce na fi abubakar siddiqu san annabi ba ma kai na adalci ba so saboda haka ma dama abin yana da alaƙa da ibada ne san annabi to ina ganin ya kamata mu dinga komawa ne muna kwaikwayo shi daga wato jama'ar da suka rayu da annabin wanda Allah ya sanya su a matsayin ma'aunin da za a gane addini in ka lura ita ce muƙaddimar da na fara yin farko karatu a kanta. To da wannan ne insha Allah wata rana eh to shi kenan malam bari mu ajiye wanga magana ya zama maudu'i guda kenan ko ba ka ba malam eh to mun ajiye shi zama maudu'u eh mu doko shi zama maudu'u idan mun zo karatu na gaba na'am mu iya tattauna wani abu wanda yake da alaka da wannan to shi idan ka koma qur'ani kai tsaye zaka abinda Allah subhanahu wata'ala ya yi da mutane a kansa cewa kawai wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham tsoron Allah wanda kuke tambayar junan ku da shi akan abu wal arham mm. sannan ku ji tsoron yanke zumunci Abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kenan sadaka irin wannan matsalar ba matsala ba ce da ya kamata mutane su dinga ta da jijiyar wuya da rikici wani lokaci ka ga sai ta koma kamar saɓani tsakanin na musulunci da kafirci da Allah mutane su dinga bin irin waɗannan matsalolin a hankali a hankali in ni ina da ra'ayin cewa za a yi dan annabi to ba matsala ba ce da ya kamata mu mayar da ita ta rigima in ɗauke ka abokin gaba ka ɗauke ni abokin gaba Jamal. Eh. To malam eh, jama'a wannan maganan ga mun doko ya zama maudu'u insha Allah. Eh, jama'a kan da kai ka kira kar kowa kira kan full line na da kake da shi. Ka kira kan number PC dawa ka je kan pejin ga duba ka saka gan wani number na wurin. Number na shi ne plus 1717 379 8960 plus 1717 379-8960 don doki mutane uku ko biyar don lokacin sallar la'asar ya kai nan in tashi sallah sabon bakwai mun yi late yau malam ya zo da sauri sabon bakwai insha Allah da mu kwantino ina muka saya daidai wurin malam kuma kamar kanna na gaya muku malam ya nemi da ta zuwa daga nan yana tuka irin aka akwai kuba taliban karatu da suke tare da malam suma jiya sun yi magana da ni sun ce su ma za su zo su ta karatu aka domin ka duba wannan page malumman gane zalla suka cika suke nan suke karatu sannan akwai malam aruna baba na malam aruna daga belgium malam aruna usain shi ma dai zo yayi waɗansu tuka daga nan amma da dai zo an yi samu rasuwa yasa she bai zo ya ce ba amma insha Allah muna bibiya kamin malam ya samu lokacin ya kira ya zo malum ba da yawa da muka shishirya da mu ta zuwa ana ba da fa'ida kan alkitabu wa sunna shi yasa kan da kai ka kira muntani kadan to ga wani namba ya kira a me shi ya kaci wannan namba Najeriya ne namba ya kaci to jama'a kan da kai ka kira da ka kira kana da tambaya ko karin bayani cikin maganar malam kana da wani magana kar ka dai fita cikin maudu'u ka saya cikin maudu'in da malam ke yayi shi muke son a saya kan maudu'in da malam yayi kuma na san jama'a mun shinci karatu kwarai akan wannan magana yau malam ya bani kun fahimci farin su su ce annabi mutum ne ba irin mu ba ka fa'imci kan na malam suke fa'imta suke annabi kaza kaza kowa ya fa'imci na imani ne ban sama akwai wani gaddama ban akwai wani ma magana in ka kira kai ma a baka anya ka zo ka yi bayani kofan fisi dawa yana bude insha Allah amma batun debate mu ba mu tashi karban debate ba tukunna saboda eh, management mu suna tattaunawa saboda debate wani lokaci yana ya kawo wani masala'an zage-zage wai she in sun zo sun gwada wani abu ne ake ce ma debate malami ya zo ya yi program full akan wala abu ne debate in kowa ya fahimci debate wannan lokaci da mu fara dukan wani debate amma for now ba mu wannan shiri akan pejin ga tukunnan amma malami ya zo yi karatu kai makala da karin bayani za ka iya ka zo ka yi wannan babu laifi shi yasa jama'a kan da ku kira minti biyu in wani ba su kira ba ku ba da mu ba malam ya muna addu'a mu tashi minti biyu shine plus to malam ga wani namba ya zo daga nan to bismillah eh to me shi kuma ya kati dai eh to barin gani to assalamu alaikum salamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuhu Malam Khalifa barka da warhaka. Barka kare, to wa ke magana ne duniya su ji wanda ke magana. Kana magana da Usman Shanono daga Kaduna nigeria. o Malam Usman, na'am muna jin ka bismillah. Malam Khalifa muna maka fatan alkhairi. Kuma muna addu'a Allah ya saka ma malam da alkhairi. Na'am. Abin da ya karantar da mu Allah ya sa mun saurara da tsarkakakkiyar zuciya kuma Allah ya ba mu iko aiki da abin da muka fahimta. Amin. A ni ba tambaya zan yi ba, kamar yadda kake faɗa ne insha Allahu akwai ɗaya daga cikin ɗaliban malam kuma malami babba ana kiransa Sheikh Muhammad Nur Abubakar daga kawo Najeriya Kaduna. Na'am. Insha Allahu shi ma muna ma mutane albishir zai hawo. Ba da daɗewa ba kuma zai tattauna abin da yake da alaƙa da aƙida. Na'am. Insha Allahu. To insha Allah. Wannan shine abin da ya hau da ni muna fatan Allah ya saka maka da alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To gashi nan mun sami kuma wane ne muka samu? Salamu alaikum. A'a nan ban ya kati, nan ban ga kaman daga kasan Ghana ne. To ina kiran ka back, me number karshe 7531. 7531 muna kiran ka. jama'a wayan da ku taimaka da wayan nan yaran makafai kai kokari ku sa sadaka dan lad ku sa mana sadaka wurin yaran makafan nan 0591019145 eh to wannan ke kira daga kasan Ghana ina kiran ka back bari kuma trying ka one more time jama'a wayan da ku kira minti biyu in kun ba ku samu kun awo ba da mu yi addu'a dan mu nan lokacin la'asar ya kai daga kasan Najeriya kuma dare yayi malam ya kamata ya je ji da iyalai samu wuri shi ma ya dan futa sabon bakwai malam dai zo continue mana daidai nan insha Allah da ikon Allah to malam tunda ba mu samu waran su da za su awo ba tukunnan malam na kallo daga nan tankan ba wani magana kenan wani bai awo ba tukun tunda ba awo ba mun ba da minti wurin biyar ba so an yi bayani ba so malam ina kallo akwai magana da ka fara to mai muhimmanci da nake so in cike da ita maganan marayu da kake yi to malam da maganan a ah, malam malam a yi hankuri ga wani namba daga kasar london bari mu doke shi to salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam ya hankuri wa ke magana daga ina sunana umar ina magana daga uk malam umar daga kasan uk to bismillah muna jinka eh tambayar nake shi ne da ma'ana shi ne sometimes kasan da ne mun san musu da ake wani malami ya yi kama da rasulullahi shi mu tambaya ba mu san ma'anar wannan magana ba shi shi wani kamar so da alayyan manzo Allah na wannan malami da wannan alayyan manzo Allah na isa ake cewa wannan malami ya yi kama da rasulullahi ya dace a yi wannan comparison ko bai dace ba to shikenan malam ka fahimci tambayan shi ko eh na fahimta ina ganin kamar in na fahimci tambayar sa na'am akwai wanda zaka ga suna ɗauko wani sai su zo su nuna shi su ce wannan duk wanda ya gan shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to gaskiya mu muna ganin cewa a ɗauko wani mutum ai fiyarin ɗin shi da annabi bai dace ba gaskiya musamman mutumin da yake rayuwa a wannan zamanin bai kamata ba gaskiya daban da ya shafi janibin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kamata ya zamanto akwai ladabi a ciki da kuma girmamawa ka zo ka ce ga wani mutum ka nuna shi ka ce wanda ya gan shi manzon Allah ya gani to gaskiyar magana ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye bakunan mu daga irin waɗannan zancen abin da yasa kaga malam khalifa ba zan tsawaita magana ba a na san waɗanda suke waɗannan maganganun ƴan goma ne ƴan ɗariƙu don kwanan nan wani ya tsallako daga maroko an nuna shi an ci kan shi tijjani ne tsakaninsa da shehu tijjani mutum biyar tsakaninsa da annabi mutum talatin da ɗaya da haka an ce gashi nan duk wanda ya gan shi ranar litinin manzon Allah ya gani to kaga irin wa'annan abubuwan tsakanin da Allah ya kamata a kiyaye su kuma ba shi kaɗai ya ke ma irin wannan ba a nuna mutum kawai a ce duk wanda ya gan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gani ko wani lokaci karyan nasaba yanzu mu a na san mutanen da sun taso wasu tare muka taso da su a san da aka taso ni na san ba su da alaka kowace iri da annabi amma wallahi daga baya kawai na rasa yadda aka yi kawai sai na gana dukawa ana gaida su wasu wajikokin ma'aiki ne haka ake yi saboda haka da irin wayannan abubuwan tsakani da Allah kuma inda ma za a jingina wani a ce jikan ma'aiki ne ka ga mutumin kirki ne na karshe ka gada da sauki sai kaga sai a ɗauko wani mutum wanda kai ka san shi ka san rayuwar shi cewa tarihin ta bai da kyau sai a jingina sai a ce wa jikan annabi ne to dai wa'in nan abubuwan da Allah muna ba da shawara in uwanmu a duk tsoron Allah a nisanci irin nan abubuwan shawara muke bayarwa Allah kuma ya samu dace malam kagan cikin maganan ka dai wani karin bayani nake garugo waran suna iya su yi su sunan kaman darika she su ce mu muna tare da yan darikan tijjaniya amma mu muna kaza suna bata sunan wa'annan abin ganga kenan wa'annan yan abin yan tijaniyan ne amma sun ba wani bane shi sa wasu mutane sai su gan tun da su ya gan mai shi ya sa tarbi sai yana danganta maganan mai shi da wa'anga akan mu kuma kinnan yan darikan da muke nan kamar kasan mu gana mun san kanmu malam amma ka gan wani na irin aikin boka boka ne mai shi ya yanka rago da jini ya je kabari ya yanka shanu ya doki kafan rago an kaza ya yi boka da shi amma shi ya sa tarbi shi ce shi dan darika ne kamar misali ne malam mutum ne ce shi dan alin sunna wal jama'a ko ce shi dan izalatul bid'a wa ikamatu sunna shi ya ce ko kuwa shi dan salafiya ne ko kuwa a ni dan kaza ne da ya fadin nan amma aikin da yake yin nan bai yi kama da wannan abin ba ko da shi ya fadin nan se mutane kar ku doki kaman don shi ya ce shi dan salafiya ko ikamatul sunna wal bid'a ne ko men a'a shi yasa yana cikin su a'a ya rabe ne da wannan akidan yake wannan to ya kamata mutane malam wani lokaci eh, ala sa hankali don mun gan su da yawa daga kasan Ghana ba su tare da yan darika makaryatai ne mu yan darikan Ghana mun san kanmu kowa ya san kanshi to wallahi malam khalifa wannan maganganun da ka faɗa haka ne kusan dalilan da ya samu ka fara wasu karatuttuka daga bayan nan don mu an karar da 'yan uwanmu 'yan ko cewa akwai abubuwan da ya shigo su ya kamata su tashi su gyara yanzu wani abu da zai baka mamaki idan na faɗa maka yanzu abin da ke rubuce cikin littattafan 'yan ko cewa kiɗa da waka haram ka ce malam kiɗe-kiɗe da wake-wake haramun ne a Tijjaniya. Kaman kiri na kalangu, a buga kalangu. Kiɗa da ka sani da ganga da waƙa da tafi da sunan addini. Eh. Yana nan cikin littafin tumuri da haram ne. A cikin darikan Tijjaniya ko? Littafin kwarai yana rubuta a littafi cewa yin haka haram ne. kamar hmm. yanzu ƙalubalen da na jefa ma malaman ɗariku wani malami ne yanzu ya isa ya hana kiɗa da waka da sunan tijjaniya Eh akwai wasu malum masu ba su yin kiɗi ni na san da yawa su ba su damu da wannan ba ba sa yin kiɗi ba in ba ka yin kiɗi na'am da sunan in ba ka yi kuma ka yarda abun ba daidai ba ne ba kai ba za ka yi bai kamata kai bayan ba ka yi ka fito ka yadda abu na'am to shi kai malam ba damuwa mun samu wani kan layi bari mu doko shi eh malam bari mu doko wani kan layi insha Allah na samu mutane kaman mutane kaman uku ma ne bari mu doko biyu kawai she mu tashi ga wani dan wanmu ya kira dan wanmu da ka kira mai number karshe 9419 a a number ka 9419 number kan ga na gan shi da babban malami na ga foto shi daga babban malami na Khalifatul Akbar na ga foto shi da babban malami na salamu alaikum wa ke magana ala kiran ka mai number karshe 9419 salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wa rahma to wake wake magana ne ya kuri kana magana da sidi konda daga ghana ai na ga foton ka ai ni na ga foton ka da ali fatan akbar shesa na shen na mai ko wani ne ya doki foton ka ya manda to ba da amma malam konda ya kake kana lafiya alhamdulillah to mana kwanda ka zo ka karatu peace dawa ba ku zuwa me yasa wani sa'in bizai ya yawa ne amma muna fulo kuma muna daukan karatu kadan a'a kai dai kai wuri wuri wa kake daukan karatu wuri na ko wuri wani malami a platform da kake albaji malumman da kake kawowa oh ana mai ka ce wuri na ranar ce kaka dai ni kama shanu ni dan baka ka kama shanu kawai ka je da shi a jihar maulidi kai ma kana ba da ilimi wani rana na dauki ilimayya na batun yanda Allah ya halicci rakumi oh wannan in to bari baka babu kamin kai magana in ji malar Rashad kuma shi Na'am. Wai ya kamata malumman kuma shi su bani award akan wannan video. <laughs> kare maluman duniya ne <laughs> malam kwanda mun gode to malam kwanda duniya na jinka me raka fadi da malam cikin bayani da insha Allah malam muna tare da wani eh, malamin mu guda daga kasan Ghana malam kwanda insha Allah shi kuma yana tare da eh yana tare da yan dari ka tijaniya a bangaren babban malamin mu eh, malam mai Kano kenan insha Allah to bismillah malam kwanda muna jinka na farko ina gaida malam ina ce sannun shi da kokari Allah ya saka da alkhairi amin Allah kuma ya kara fahimta na amin gaskiya mala ya aje wasu zantutuka sai sauran kaɗan in ce la'alla 'yan ahalu sunna wal jama'a su ma sun bambanta sun bambanta ne kamar yadda ake da bambanci bambancin jama'a don wasu zantutukan malam gaskiya ya ajiye shi kaga kaman akwai fahimta amma wasu da ke da awa su ma alu suna wal jama'a ne suna faɗi wani abu sabanin wannan mm. sa'annan na biyu mun ji dadin yadda malam ke hajiye halishinsa yadda yake ajiye halishe kaga yana da kyau za a yi magana da tausassan murya tausassan murya ba wasu kalmomi na cin mutunci ko cin zarafi ko faɗi wasu ababen da bai dace ba wannan yana da kyau haka wannan kuma programin gada na duba gaskiya na ga wani abu haka kuma ya kayatar da ni. Tambayan da ni nake da shi ne ina so in gane dangane da sha'anin mantuwa din nan da malam ya yi bayani. Na'am. Malam ya ja ayoyin Alkur'ani sha'anin mantuwa. Na'am. Annabawa suna mantuwa in Allah ya so ya mantar da su. Mm. To akwai wani aya da eh, malam ya ja na suratul kafi tafiyan nan na annabi Musa da almajirinsa. Idar. Inda abu ya zo ya ce wa ma'an sanihu illa shaifanu an azkura. Mm. To tambayar da ni nike da shi wurin da karara mun ga alkur'ani ya nasabta mantu zuwa ga shaitan. To. Wai shaitan ban tuna ba. No. Sa'annan alkur'ani malam ya ja suratul a'la sanuqri'uka falatansa. Mm. za mu karanta da kai ba za ka manta ba illa masha Allah sai dai abun da Allah ya so ko da dai na ga malam ya ce Allah ya so a manta to ina so in gane wurin nan mantuwa Allah ya danganta shi zuwa ga shi Allah ne in ya danganta ne to can kuma da ya danganta mantuwa zuwa ga shetan mai ake nufi da wanga danganta mantuwa zuwa ga bangare guda biyu mm. janibin Allah da kansa da kuma mantuwa da aka danganta zuwa shetan. Hmm. Ina son malam ya walwale mini wannan mantuwa mantuwa. Malam ka fahimci bayani ko? Shetan ne ko dai mantuwa bangare daga shetan ne bangare daga Allah. Eh, In bangare daga Allah ne. Eh, malam kwanda wai ka gaba tambayanka. Eh to zan dai ajiye zan ajiye tambayan kenan. To. Don iya zambo bangaren Allah lokacin nan muna bidan mala ya kawo kamar ayan suratul kafi karara ya ce wa ma an sani hu illa shaitanu an azkura. Mm. Ban manta face shaitan ne ya hana ni in tuna. To in kuma akwai inda mantuwa ya zamo karara a alkur'ani daga Allah. Karara to yana da kyau malam ya faɗi mana sai mu je mu duba to malam kwanda ka saya ka saya ba ka ka sauka malam ina zuwa minti daya malam kwanda kai kana maulidi ko kana maulidi yayi almajiri ne fa a ni malam nan kira ka ai ni ban da karatun kai kai na baka malam yau malam kwanda kai kana maulidi ko Malam Khalifa muna maulidi tare da halifan Malam Mai Kano. To shi kenan na zuwa wani tambaya ne Malam yayi wani bayani nan ya min dadi da kawo ne shi yasa kana maulidi ko na'am muna maulidi tambayan ga dan minti dai nake son ka amsa mini she ka sauka wai wani ya ce maulidi ya fi ranar daren lailatul kadir ka yarda da wanka magana ko ba ka yarda shi ba eh to shi wanda ya faɗin ayin bibiyi hujjojinsa kuwa a ah, kai tambayan ka ne kai ka yi da shi To, Malam Khalifa almajiri ne nifa yana yiwa malami ya faɗi wanga zance. Ah, ai, ina ganin kana da karatu. <laughs> Ah, kai da kai hakuri malam kwanda before ka sauka ka yadda kamar maulidi ya fi daren lailatul kadir. Malam Khalifa, kaga abun da ya sa ban iya ce maka eh ko a'a kaga akwai wani tambaya yana bukata a yi ardul adilla Malu mana kira shi ardul adilla ma'ana a shimfiɗa hujjoji kaga abu na iya ya sufa ya sufa ya sufa ka san shi kaza amma in aka zo aka shimfiɗa hujjoji sai ka ga sabanin wanda da ka sani din nan na'am ko kuma a aka shimfida hujjojin sai ka ga bai daidai ba tsofon fahimtar nan shi a gaskiya to ba da mana kwanda bari ba bari mu an samu tunda na samu namban ka na yi magana da kai gefen bayan gida daga bayan mun ga da da mu ya kawo ka ka zo ka yi bayani akan wanga maganan ga don kai dan ka ne na sani sosai kana maulidi shi yasa wanga magana mu kuma na babal wise yana maulidi tun nan yanzu aka 63 years kenan da yake maulidi ko 64 ke shekara 64 years ko 63 da babal wai mu ba mu taba jin wanga magana ba me yiwa kuma ka san ilimi ba dole ne ka san komi ba so daga baya da ne mai ka insha Allah mun tattauna amma bari malam ya baka amsan maganin ka insha Allah na gode kwarai malam kwanda insha Allah to malam bismillah malam ala jinka malam kwanda ina maka fatan alheri barka da zuwa da wannan tambihi da kai kuma da Allah ina kira zuwa ga dukkan bangarorin mu guda biyu mu fahimci dan mun saba akan wani abu ba shi yake hukunta mu dinga daukar juna a matsayin makiya ba a'a sabani daban sannan wannan bai hana in zo in faɗi dalili na akan inda muka saba da kai kai ma ka faɗi naka mu ci gaba da girmama juna kuma da Allah ina kira zuwa ga dukkan ɓangarorin guda biyu lokacin da za mu yi maganganu da suka shafi sashi ya zamanto akwai mutuntawa da sanin ya kamata mai koyi da mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya buga masa tambari ya ce bi ma rahmatin min Allah li'inta lahum saboda jin kai da tausayi daga wajen Allah ya sa kake tausa musu walau kun tafazzan galidal kalbi Allah ya ce inda annabi yana da kaushin zuciya yana da kaushin ɗabi'a lam faddu min haulik da sahabbai kowa ya watsi ya bashi guri idan ka zo zaka karantar da mutane addini abin da yake buƙatar ka ba a hankali ka wa mutane bayani in kai zafi maganganun da ya kamata ka yi na hankali da ilimi ba su kake ba korar mutane zaka yi daga addini da aka wannan tambihi da dan uwa malam kwanda ya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da ainihin wato alheri amin amin na biyu tambayar da yayi yace na kawo aya cikin suratul kafi in ya lura ayin da na kawo cikin suratul kafi sai da na kawo ayin wala da da shay'in inni fa'ilun dalika gadan illa an yasha Allah sai Allah ya ce wa rabbaka idan nasita sai yace wa annabi ka tuna ubangijinka idan ka manta kaga shi nan annabi ba a jingina mantuwar tasa tana da alaƙa da shaidan ba sannan haka idan ka lura cewa sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi akhraja al-mar'a faj'alahu qusa'an ahwa sanuqri'uka da sannu za mu karantar da kai falatansa sai ba a jingina mantuwar a nan wajen zuwa ga shaidan ba amma annabi Musa sai aka jingina cewa ma ansanihu illa shaitan Ta akwai abin da ake ce masa ladabi a babin magana ko da ka san abu haka yake to idan ka zo wato kakan kalli usulubin da aka yi magana sai ka faɗe ta idan muka tafi suratu shu'ara'i za mu ga cewa lokacin da annabi ibrahim ke tattaunawa da mutanen shi da allah ya ce watula alaihim wato naba'a ibrahim idan kala li abihi wa qaumihi ma abu qalu na'budu asnaman fa nadallu laha akifina kala ya ce musu hal yasma'unakum ittada'un wayannan gumakan da kuke bautawa suna ji lokacin da kuke kiran su kuma awo da rukun ko suna cutar da ku mun ba ku bauta masa ba ko akwai wani amfani da kuke samu in kun bauta musu kalu kawai sai suka bashi amsa suka ce bal a ba haka bane wajadna a ba ana ya yaf'alu mu mun samu iyayenmu na yin haka ne muka ci gaba da yi kala sai ya ce masa a fara aikin ma kuntum ta'budun ba ku ga abin da kuke bauta ma ba sai ce an antum uku al-aqdamuna ku da iyayenku da suka gabata fa innahum aduwwun li to su makiya ne gare ni illa rabbal alamin sai Allah ubangijin talikai ka lura da kyau ka gani a uslubin maganan sai ce alladhi khalaqani fa huwa yahdi wanda ya halicce ni sannan shi yake shiryar da ni kaga halitta da yake abu ne mai kyau sai aka dingina shi zuwa ga Allah shirya ma haka sai ya ce wallazi huwa yut'imuni wanda shi yake ciyar da ni wa yasqin sannan kuma ya shayar da ni saboda abu ne mai kyau sai ya ce wa idan idan na rashin lafiya waye yake sa rashin lafiya ai kowa ya san cewa idan ka ga mutum ba shi da lafiya ba shi ya sa ma kansa ba Allah subhanahu wa ta'ala ne ya same amma kaga a babin ladabi da ake da yake da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana bai ce wa amara da ni ba sai ce wa idan maridtu amma warkarwa sai ce fahu ya shi shi yake warkar da ni kaga ka kalli ibaran wa idza maridtu idan na rashin lafiya sai Allah ya jingina kamar rashin lafiyar dan adam ne ke samu kansa bayan ba shi ke sa masa ba saboda me wato ladabi na magana sai ya ce wallazi yumituni thumma yuhyin wanda yake kashe ni ya rayar da ni wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din har zuwa ƙarshen inda ya ci gaba da magana da haka zaka ga yayin da Allah ya jingina mantuwa ga shaidan kai tsaye a kisar annabi Musa sai bai jingina ta ba kai tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai nuna mantuwar kamar tana da alaka da shi ne ba ta da alaka da shaidan a babi na ladabi wajen magana idan ka koma suratu ali imrana zaka ga Allah ya faɗa ya ce qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u sai ya ce wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wato izu man sha'u, wato gullu man sha'u, sai ce biya duka alkhairu ai muna da alkhairu wa sharu amma menene dalilin da yasa ba a ce biya duka alkhairu wa sharu ba saboda ababin ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wajen bai bukatar sai an ce biya duka alkhairu wa sharu kawai shi yasa sai aka ce biya duka alkhairu shi yasa zaka ga akwai hadisan da annabi da yazo yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sai kaga yana ce ma Allah wal khairu biyadika wa wash sharru laysa ilayka alheri ga baki ɗaya a hannunka yake babu shari a hannunka a daidai lokacin da kuma sharaɗi ne abin ka zama mumini za a ce maka an tu'minu billahi kai imani da Allah da mala'iku da annaba da ƙarshe za a yi kaddara sai a ce maka khairihi wa sharrihi wannan shine dai amsar da zan iya bayarwa a takaice wallahu a'ala wa a'alam to malam kwanda ina fatan ka saurari malam in akwai kuma wani karin bayani in ka zo da next week sai ka zo amma dan doke mutum daya mu tashi malam dan doko mutum daya she mu tashi insha Allah mutum eh mutum daya don lokacin sallar asar ya kai daga nan kuma na gama yau asabar ranar futu ne kuma din futa kare assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to yan kuri wa ke magana daga ina kake magana sunana Muniru Adamu Koza malam Muniru Adamu Koza daga wani gari Ah, haliyan dai yanzu ina Morocco mutumin Najeriya ne. O oh, mutumin Najeriya kana Morocco? Ina Morocco na'am. To ya mutanen Larabawan Morocco? Wallahi alhamdulillah. Ah to muna gaisuwa mu ma ni da su ne daga nan America ah. masallacin mu ni da su ne nan yan Morocco. Alhamdulillah. Eh Alhamdulillah. Ka samu min ka samu min budurwa daga wurin mutum yan Morocco ina son ya wure. <laughs> to kafin in sama maka ka bari in gaida malam tukunna. To bismillah gaida malam. Malam barka da dare barka da haduwan a wannan lokaci mai albarka. Ina amsa ina maka fatan ah, Masha Allah. Sannan cikin girmamawa ina nuna jin daɗi na da wannan barnamij da malam ya gabatar. Wallahi ya yi matuƙar-matuƙar matuƙar birge ne. Masha Allah. Kuma ah, abin da ya sa ya birge ni usulubin da malam ya yi yau ya yi kyau ƙwarai ya kyautace lafuzza. ya kyautace usulubi guri isar da sako wanda kuma daman wannan shine abin da muke so in za a yi magana ko yaushe a matsayin za ka kalli muhalif ɗinka ko hasam ɗinka ka kyautata lafazi tare da shi ko da kafiri ne bisa ka'idar da Allah ta tabaraka wata'ala ya cewa annabi Musa da Haruna da ya aike su gurin Fir'aunu sai ya ce fa kula lahu qawlan layyinan allahu la'allahu yatazakkaru aw yakhsha Allah ya san fir'auna ba zai yi imani ba hmm. amma dan a koya mana ladabi yanda ake yin mu'amala da mutane sai Allah ya ce ku gaya masa zance mai laushi hmm. gaskiya da malam zai ci gaba da wannan usulubi na wa'azin shi wallahi da mun ji daɗi kwarai da gaske kuma da hakan ya nuna cewa a mu'amalan mu da shi da irin tattaunawan da ake a dan tsakanin nukan nan sun yi amfani muna godiya kwarai Allah ya sa wannan usulubi na malam ya shede amin amin amin amin sannan na kan so in ɗan yi ta'aliki akan ayoyin da malam ya ja ban ci ga baki ɗaya ba mafi yawa a A Malam Khalifa. Na'am. Mu mutanen ɗarikar Tijjaniya da sauran sufaye ga baki ɗaya. Na'am. Mu ma da muke cewa in an ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutum ne. Na'am. Muke ɗan ganin kamar ba a kyautace ladabi ba. Na'am. Mu ma ai mun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mala'ika bane ba dabba ba ne ba aljani ba ne Allah ya yi shi a surar mutum hmm. daman wa hamani hmm. shehun mu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana hmm. cewa Muhammadun basharun la kalmatar. bal huwa kal yaquti bainal hajar so da haka a nan yadda malam yake nufi mun samu mun haduwa a nan da mu da su duk mun san annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne amma inda muke kallon damuwar a a ce annabi Muhammadu mutum ne annabi Muhammadu mutum ne ka lura da kyau mafi yawa ayoyin da malam yake jawowa na nuna cewa Allah ya ambaci annabi a matsayin mutum mafi yawansu zaka iske Allah yana faɗin hikayar labarin kafirai ne sun gaya wa annabawansu an saba jin wannan kalmar in ka ji an kira mutum annabi an ce masa mutum mutum mutum hmm. to zaka iske mafi yawa hikaya ce ake bada ta wasu kafirai hmm. da suke kiran wannan annabin da wannan sunan misali kamar ayar da take cewa ah, wa ma qadarullah haka qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in kaga wannan hikaya ce ake bada labari kafirai ne suka faɗa hmm. sannan Ah, ah, sannan abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa yake cewa walaqad alamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu lisanul ah, inna ma yu'allimuhu bashar na'am sannan akwai inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa qalat al yahud wan nasara nahnu abna'illahi wa ahibba'uhu qul falima yu'azzikum bi dhunubi ba wannan ayan nake son kawowa ba Ah, da dai mafi yawa ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo zaka ga lissafi ne a ah, lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa allazina zalamu hal haza illa basharun mislukum afatatuna sira wa antum tubsirun ka hmm. gani wa qala al mala'u allazina kafaru min ma haza illa basharun mislukum mafi yawa khalifa na'am zaka iske ah, in ma an faɗi ayoyin da suka faɗi maganan su mutane ne kuma mutane za ka ga kafirai ne suke faɗa wa annabawan mafi hmm. yawa ban ce duka ba so da haka sai muke ga a matsayin ladabi to tunda wannan kalmar an fasa an saba ji kafirai ne suke gaya wa annabawa to mu bai kamata mu yi koyi da su ba za mu iske su muminai ya suke kiran annabawa suna kiran su da sunaye na girmamawa ya rasulallahi ya nabiyallahi haka Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi yakan kirawo annabawan shi da kalmomi na girma ko kuma ya kira su da sunayensu amma bai faye kiransu bai faye kiransu da suna ku mutane ku mutane ku mutane sai dai a wani babi na cewa idan an hakaito ce eh mutanen ne amma fa mutanen ma ba kamar mutane ba kamar yadda wasu ayoyin wanda da na samu lokaci zan zo in yi ta'aliki akan wannan karatu eh malam bai malam babu babu damuwa mu da kanmu kan management da malam ya riga ah, ina zuwa malam kirawo annaba wannan tun da kafirai sun riga sun bata wannan kalmar na su suka fi gaya wa annabawansu wannan kalmar mutum ne mutum ne mutum ne so da haka mahallin sabaninmu da su shine a kalmomin haka ne tabbas annaba mutane ne amma tun da an saba ji kafirai ne suke bata suke gaya musu nan dan kaskantarwa to mu da ke mu ba kafirai bane mu bi usulubin yanda malam ba zai kawo mana hadisi ba da zai ce sahabbai sun zo sun kira annabi Muhammadu mutum. Babu ayan da ta kirawo shi da lafazin sahabbai ko kuma lafazin mutanen annabawan. Salamu alaikum malam. Wannan shi sanya muke. Salamu alaikum malam kana saurara? Ina saurara. Eh abu da nake son mu yi ne don saboda karancin lokaci ba ina son ka fahimci wai. Kamin malam ya zo ya doko wannan karatu da kanshi. Uh, eh, abin da muka dace daga wannan managementin PC dawa da malamanmu da ke wurin shi ne. in ka duba yau aka ma da aka gan kamar malam Yusuf Sa'idi ya yi daga kasan Ghana akan pejin ga akwai littafi da yanzu aka ya fara karatun shi na minti 30 kan batun tauhidi hmm. wannan duka mun tattauna da mutane ne aka yanzu aka kara kallo manyan malumman mu a kasan Ghana ga sunan sun cika cap suna hmm. kallon malam waɗanda ni nake gani nan Mm. duka suna zamne abu da nake so na abin da muka mm. dace ne shine duk maganan da malam da ya zo yayi akan wa'annan topic duk malami da ke mm. gefe da shi ma yake da magana a kai da yake son mu kawo shi ya zo ya yi magana a kan topikin kofa na bude shi yasa da yake yanzu lokaci ne da ya kai kamar malam na abu muna son kwashin inda kai ka ba malam kwashin kan nan shi ya yi bayani amma tun da kai kana da kuma wani karin bayani akan maganan malam da ka iya eh, ka yi magana da ni bayan gida she mu sa rana she mu zo da kai ka zo ka yi bayani ina kallo khalifa na'am eh, almuhim gaskiya ne abu biyu abu biyu sa na kira na farko in wa malam godiya usulubin shi ya mun daɗi kuma in roƙi malam wannan usulubin da ya ɗauka dan Allah ya ci gaba da yin shi har a wuraren karatuttukan shi dan Allah insha Allah to na biyu kai ma in maka godiya akan wani usulubi da kai magana lokacin da kake faɗa wa za ka ga mutum ya yi boka ya ɗaura carbi kawai don a danganta shi da wasu mutane. So abin da kullum damun muke faɗa a cikin kowane al'umma akwai ɓata gari. Adalci in za a kalli wannan jama'ar a rika kallon kowane mutum a yanda yake ba a ce kungiya ba sai a ce kuma to duk wanda yake cikin jama'a kaza masu. Sun rabe malam Muniru ko malam menene mu abin nan sun rabe ne mu mun san su cikin kumashi. Shekagansu sun sa tarbi. she suna yin boka boka cikin dakunan su suna yin wani abin da ya zama shirka amma da sun fito nan in ana maulidi she su zo su zama wurin karya suke yi da tarikan tinja mu mun shahirin su she sa sunna mu kullun ne mu muna muna da kwashin maka kansu mun san su haka kuma ka ta bangaren ahlus sunna wal jama'a wannan abin shi ya kamata a da hankali a in ka zo bangaren ahlus sunna wal jama'a akwai wa'annani na san su daga kumashi da suka ce su ya ali sunna wal jama'a ne amma ba su aikin ali sunna wal jama'a a jikin su amma sun bangare da akidan nan ne na karya suke yin wani abin su daban ka fahimci maganar ko mm. sai sa kowane wuri ne ka samu wani abu ne aka ne ana ta bincike ana ranar da kai ne da ka kai da banan kai kokari kai ne ka shiga kabari duk mamin da ka zo ka iske shi wuri <laughs> wannan shine nagode kwa to malam a nan maka tambaya malam malam nan baka tambaya ya hankuri malam yayi wani bayani daga nan wai wani mutum ya ce maulidi ya fi daren ya fi daren lailatul qadr kai ma kana da ra'ayi wani ne wala mun ra'ayin ka ciki da yake kana maulidi a'a ai khalifa ka'ida na'am a ƙa'ida wannan tambayar shi ya kamata wanda ya faɗan ka ce ya kawo maka dalilai yanzu misali a karatun da malam ya yi yanzu kai da kanka ka tambayi malam ya faɗa maka hukuncin a roƙa a ce dan Allah dan annabi amma malam bai ba da amsa kai tsaye ba kaga wannan shi ma ka tambaya kai tsaye amma bai baka amsa ba haka ne to ban san wanda yayi ba da ya ne ba mini ka faɗa ba ma ka tambaye ni khalifa a a na mini ai ka kai dan dari ka ne a kai dan dari ka ne don ni ina samu nan ganin na maulidi amma magana na ni ra'ayi da wannan magana gidanmu kuma kakana na maulidi 63 years kenan kakana na maulidi zaka mu hukunci da abin da wadanda rika ya faɗa wancan shi ne ya faɗa shi zaka a ah, wannan abin da ra'ayinka ne ra'ayinka nake so kai kana kallo ah. magana shi nan daidai ne tukunan mu nemo mai shi ya zo ba zan kara daga abin da Sheikh ya faɗa ba, da dama na samu misali, sai ardin adilla. To ba da malam tun da na samu namban ka na sai na kira ka daga baya to. Eh ra'ayi na ɗaya da Sheikh Konda. Na'am, shi kenan to a ah, yayi na ji dadin maganan ku. Da da malam ku ma mini wanda yayi wannan magana mana, in samu tattauna da shi ko mun kawo shi. Mhm. Ya gwada muna alkitabu, ya kawo muna ayan Qur'ani da hadisi. Je mu yadda malam mun gode. Allah saka maka da alheri. Eh, malam Musa ban sama yana da magana ba wai ya zo maka addu'a ne. da kuma cikin maganan da kai insha Allah bismillah tunda addu'a yake mun ina masa fatan alheri akwai wasu daga cikin yan uwa da ba su so in yi magana ba amma su hakuri dan yi magana saboda dalili na'am amana ta ilimi to na cewa la yajizu ta'khirul bayani bi halatta a jinkirin bayani ba lokacin da ya kamata a bayani na'am an kawo ayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Musa fa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha haka yake Allah ne ya faɗi wannan kuma haka muke tafiyar da karatun mu da duk inda ka ga mun yi zafi to inda muke ganin ya kamata mu yi zafin da muka yi zafin Allah ne ya faɗa wa annabi Musa haka a waccan ayar a suratu suratu shi kuma ya faɗa masa a suratu al-isra'i da yace wala qad atina musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila iz ja'ahum fa qala lahu fir'aunu inni la'adunnuka ya musa mas'ura lokacin da yace maka ina tsammanin kai musa an maka sihiri ne kaga annabi musa ai ya rama yace masa qala laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adunnuka ya fir'aunu masbura kaga yace ina zaton kai fir'auna halakakke ne ashe za a fahimci da yace masa can ula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw sha? idan ka faɗi magana a muhallin da ya dace ka faɗe ta in na zafi ne to shine qawlan layyinan ɗin. idan ka tafi cikin suratu shu'ara'i zaka ga lokacin da suka zo za su yi munazara da shi abin da ya faru kenan tsakanin shi da shi lokacin da fir'auna ya ce ƙala Fir'auna wa ma rabbul alamina waye ubangijin talakai annabi Musa ya bashi amsa ya ce kala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum wato muqinina in dai kuna da yakini Allah da kake tambaya wanda ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa Fir'aun ya ce qala liman hawlahu ala tastami'un ko kuna saurari kuwa qala sai ya ce rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalina ubangijin iyayenku da iyayenku na farko in ba ku gane ba ƙala sai fir'auna ya ce inna rasulakum alladhi ursila Ilaikum la majnun wannan dan sakon da aka aiko muku mahaukaci ne annabi Musa ce masa ya ƙala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qiluna kaga la majnun ta'qiluna kaga in kuna da hankali magana mayar masa da martani a muƙabilin maganar da ya faɗa mata ya faɗa masa so saboda haka ya kamata mu fahimci kamar yadda malaman balaga suke cewa da makamin makali kowane waje da maganar da ta dace da shi sana abu na biyu wanda nake so in rufe da shi shine na ƙarshe cewa mafi yawancin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa hikaya ce ta kafare Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa sai dai kuma gara da ya ce mafi yawanci dan akwai ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala umarni ya ba annabin ya ce ya ci in ka ɗauki suratul isra'i da ya gama gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki cewa ya kul ka ce subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula kaga umarni ya masa sannan ya ce kul ka ce inna ma ana basharun musulukun yuha ilayya da haka Allah da ya fi kowa sanin annabi ya ɗauki daraja da kima ya bashi matsayin da ya fa na kowa shi ya ce wa annabin ya faɗa wa duk duniya inna ma ana basharun musulukun mu kuma mun tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar da mu wannan shine ne mu wannan shine matsayinmu Allah da ya hikato maganganun kafarai bai kore ba ya tabbatar kuma ya ce annabin ya faɗa eh, haka ne basharin mislukum amma masu saurari mun yi bayanin ma'anar menene basharin mislukum din wanda suke sauraren mu wannan mun riga mun gama da wannan matsalar malam khalifa saboda yanayi na lokaci abu na ƙarshe da zan rufe bayani na da shi maganar da kuka fara na'am ta abin da ya shafi taimako na abin da ya shafi marayu da makafi da waɗanda suke gidan yari na'am sarka wannan maganan tsakani da Allah tana da kyau ƙwarar gasken gaske a wannan tunanin naku yana da kyau idan muka tafi suratul insani zaka ga da Allah ya fara cewa innal abrara manyan bayan Allah ya shirabu na min ka'asin kana mizaju haka fura, sai ya ce ainan idan ruwan da ya sharabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira sai yace yufuna bin nadri wa yakafuna yawman kana sharruhu mustatira mm. sai ce wa yut'imuna ta'ama suna ciyar da abinci mm. ala hubbihi suna son shi kaga a yanzu da duniya ta shiga matsala masu kuɗi suna son kuɗin su gawa za su ciyar da abincin miskinan wa yatiman wa asira ga miskini da kuma maraya da wanda aka tsaure shi a gidan yari akwai wani bature duk inda ya ga tsuntsu a keji irin wanda ake kamowa suka nari suwaye bature ne amma sun ya tsaya duk kudin tsuntsun an masa sai an gama ciniki ya biya ka sai ya saki tsuntsun hmm. in an tambaye shi mai dalili sai ce an taba ɗaure shi a prison ya san yadda ɗaure mutum yake da bala'i shi yasa shi kuma ya alkawari duk inda ya ga an ɗaure wani yana da daman ya cece shi sai ya cece shi da haka da Allah muna kira zuwa ga al'ummar mu musamman idan suka yi la'akari da bana an samu jarrabawa hmm. babu aikin haji sannan babu umara kudaden da suke kashewa su tafi aikin haji wallahi da za su fito da shi a wannan munasabar su taimaki bayan Allah da shi aikin haji in ka je musamman in ka taɓa zuwa makorarsa in za ka koma mustahabbi ne kullum musulunci yana fifita amfanin da ya game jama'a da yawa da amfanin da kai kaɗai ya shafa yanzu in tashi in yi sallah da daddare kaga abu ne mai kyau amma in zan iya biyu ya kamata in haɗa in yi karatu in yi sallah karatun yana da alaƙa da mutane nasu amfana da shi sallan ne kuma ta shafa amma in a ce idan yin sallah ta ta ƙiyamun lalle da daddare za ta hana ni yin bahasi na ilimi wanda yake da alaƙa da raguwar mutane su amfana to gara in haƙura da sallar in yi bahasi na ilimin da zan karantar da mutane saboda sallar ni kaɗai ta shafa amma wannan bahasin na ilimi al'ummar musulmi ya shafa shi yasa duk wanda ya san ni ya san cewa ban taɓa zuwa umara ta ramadana ba saboda in Ramadana ya yi ƙarshe akwai wanda suke maganin cewa ya kamata in je umara amma abinda nake nuna musu maslahar in karantar da mutane a wannan goman ƙarshen tafin maslahar in tsallake in bar tafsirin ni a guri na in tafi wannan umar saboda haka idan muka sake tafiya suratul baladi haka za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana ya ce mana ta hamal aqaba me yasa ba za ku kusanci aqaba ba asalin ba shine dutsen da yake da mugun wahalar hawa sai ya ce wa ma adraka mal aqaba me ya sanar da kai abin da ake ce masa aqaba sai ce fakkurar raqaba ta bayi kaga yanzu tun da babu bayi kwatankwacin mutumin da aka ɗaure shi wani aka je gidan yari za ka samu an masa tara ta kuɗi yan kaɗan ke bukata a fanso shi ya rasa wanda zai fanso shi sannan Allah sai ya ce au it'amun ko ciyar da abinci fi yawmin zai masu gaba ga wani da ake yunwa gawa Allah ya ce ya ci man za makaraba ga maraya abincin kusanci da kai wani za ka ga yana da kuɗi yana da 'ya'yan yayansa da suka rasu ko 'ya'yan wato ƙannansa da suka rasu suka bari wani talaucin namu ma da gangan ne muke jefa 'yan uwanmu na kusa da mu cikin talauci suna buƙatar a taimake su abu miskinan za taraba ko miskini ma abincin buƙata da wannan aiki musamman mutanen su bi tsoron Allah bana da aka samu matsala aikin hajji ba zai yiwu ba sai dai a gida umara ba a yi ba to a irin wannan munasabobin su dinga fito da kuɗinsu don su taimaki bayan Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan aiki da kuke malam khalifa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alheri kuma mutane sun kasa gane cewa kullum ina faɗa musu ina cewa a rayuwa gara Allah ya baka yi maka jarrabawa ya baka ya samu wani bukata ya taho wajenka. Hmm. yanzu duk wanda yake da kuɗi a hannunsa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama mutumin da yake zuwa gurin ka ya nema ka hantare shi kai masa wulaƙanci ka kore shi gobe Allah na iya juya abin ya ɗauki wato ƙasa ta koma sama kai ka dawo matsayin shi shi ya koma matsayinka kuma wallahi haka kai ma Allah zai sa maka bukata sai ka tafi wajen shi babu yadda za ka yi. Hmm. Da haka wanda Allah ya ba su kuɗi su yadda cewa kudaden da ke hannunsu jarrabawa ce hmm. jarrabawan dama in kana da abu Allah ya ce waje alna ba a ba'adin fitnatan na jarrabu sashen ku da sashen ku to da zaran kana da kuɗi a hannunka baka fahimci kuɗin da Allah ya baka ba jarrabawa ce to wallahi kana cikin matsala sosan gaske gaske saboda haka malam khalifa kullum yi addu'a Allah ya rufa maka asiri Allah ya baka wannan jarrabawar ka fi yadda da ita wani ya taho Allah ya sa masa bukata kai ka ɗauka ka bashi mm. ka roƙi Allah ya tsare kai sa maka jarrabawa ta ya ba wani ya tilasta ka dole sai ka tafi wajen wajen nema to mm. haka masu kuɗi a hannunsu su fahimci ba wayensu bane ba su bane yasa suke tara kuɗin jarrabawa ce Allah ya gaya za su yi da shi kuma za ka ga ran da za ka mutu ka tafi lahira ba za ka tafi da ko sisi ba kuma in ka shekara hamsin a duniya yanzu wallahi abin da ya rage maka gangarawa ya rage wanda zai yi sadaka ya yi wanda zai gina masallaci ya yi wanda zai taimaki marayu ya yi wanda zai taimaki gajiyayyu ya yi baka isa ka sake wata shekara hamsin din a duniya ba in ka sake wata shekara hamsin din a duniya to za ka ga za yi shekara hamsin ne marasa amfani din duk abin da ya kamata ka amfana da shi na rayuwar duniyar sai ka dawo baka iya amfana da abin ka zama matsala ka zama lalura mm. wannan shine kiran da nake yi Allah kuma ya ba mutane ikon taimakawa yan uwansu kuma su fahimci taimakon shi ke bude maka kofofin arziki ba Allah rufe maka yake yi ba ko kuma da kuke shiga gaba wajen ku ga an taimaki wasu bayan Allah su Allah subhanahu wa ta'ala ya mm. taimake ku ya muku agaji ya karfafe ku don tsarkin sunayensa wannan shine abin da za mu faɗa a wannan halka ɗin abinda muka faɗa na daidai Allah ka yafe na kuskure Allah ka yafe mana wanda muka faɗa na daidai Allah ka samu musharaka cikin ladan Allah ka nuna mana sallah lafiya ta babba sallah layya sannan Allah ka ta rayukan mu cikin aikin alheri Allah ka sa abubuwan nan ya zamanto dan Allah muke yi kasashen mu da suke fama da matsaloli Allah ka yaye mana matsaloli don alkin sunayensa kowa da bukatarsa ta alheri muna roƙon Allah subhanahu wataala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 da yana da kyau in da ka bamu rago ko akuya yana da kyau in baka da shi kai da ka saka wani kuri kadan daga cikin wannan mu sai dabbobin nan mu iya mu samu shekaran ga yan prison nan duka su ma mu basu bof wurin mata da wurin maza to da yana da kyau shine namba 0591019145 suna da ke kai shine Ali Amir Foundation for Blind sunan da ke kai kenan Ali Amir Foundation for the Blind number nan na repeat na kuma pinin shi kasa 0591 019145 don Allah ku taimaka mana mu samu mu yi musu wangalayya jama'a da kuke kallo waɗanda kuke kira ba ku samu mun doko ku ba za ku iya ku yi ankuri in Allah ya yarda sabon bakwai in malam ya zo mun doko ku kamar kan da kuka gan sauran maluma da na sun awo duk wanda ke so a cikin maganar malam yana da magana lokaci kofa na buri mun baka anya ka zo kai ba ka magana abu da muke son ku dace ku fahimtar da mu ne peace dawa mu yi da muke nan mu duka mu musulmai ne da muke nan amma cikin musuluncin kowa na da akidan da ya bangare da ma a cikin bambancin ra'ayi ko fahimta to Allah muke ruku isa ko me muke yi mu dace makan alkitabu wa sunna shine almu'immu shi yasa nan ga nake kallo wannan bayani da malam yazo yayi wanga da ka duba malam yazo na daya ya bar lokacin da ji da iyalan shi ya awo kan layi ba mun biya shi bane na biyu minitin da ya sayi ya sa muka kira shi yana magana da mu ba mu muka sai mai ba na uku ya samu lokaci ya sai littafin shi ya karanta abin shi ya zo ba mu karatu wannan kawai in ba da mu gode mai ba ba abin da da mu ce mai wai la yashkurullah man la yashkurun nas duk mutum da bai godiya da mutum dan wanshi to ba mai godiya da Allah bane da malam ya zo ya yin ga ba shi for his own benefit ba bane ba ya zo ya yi ne samu profit jikin shi ba a'a ya zo ne ya bada sadakan annabi muhammad she kai da ka awo ka she kai ma ka samu wannan lada ni ma in samu kowa ya samu lada she musuluncin mu na yayi kyau gaddame gaddame shi ba shi cikin addinin ka addinin gana tafiya wai fazakkar innama anta muzakkar lasta alaihim bi musaitar malum ma dai su masu gargadi ne amma mai Allah ne mai shiryarwa shi kuma wani wuri Allah ya ce wai fazakkar inna fatiz zikra wai ka yi gargadi ko ka yi magana a wurin da ba yin bai ba fada shi sa waɗanda kuke zage zage in wala ba zuwa da topic ba ka fahimci ba ka zage wani malami wannan kuskure ne ba daidai ba ne. rashin bambancin ra'ayi ko rashin bambancin fahimta har lokacin sa abai wannan abu ya faru to jama'a nan ga nake kallo dan ajiye ku kanna da ku yi ku yi kokari ku taimaka da wannan marayu da makafai da yan prison Allah muke roko ya rufa maka asiri kai ka sa wannan sadakan ka daga wurin kuskure da muka yi cikin wannan abu da muka zo muka yi Allah ka yafe mana wannan muka yi daidai Allah ka karba mana masu neman matan aure da mazan aure Allah ka basu masu neman aifuwa Allah ka basu masu dokan juna biyu Allah ka sauke su lafiya waɗanda ke neman ilimi su kuma Allah ka basu masu neman takarda da ke kasan turai Allah muke roƙo ka basu takarda mai albarka waɗanda ke da takardunan daga kasan turan Allah ka sa albarka waɗanda ba su da aiki Allah ka basu aiki mai albarka waɗanda ke wani wuri kuma su labirin su je turan Allah ka ba ka sa su zo lafiya waɗanda kuma aka kama su aka kulle Allah ka sa a sake su waɗanda takardan su ke lebe daga wani wuri Allah yanzu ba ba su ba Allah ka sa a ba su takardunan su lafiya Waɗanne kenan da ba su da lafiya mutane da yawa na nan kana ganin mutum ne yana nan kamar mai lafiya ma ba lafiya to Allah muke ruku ya ba mu da ku duka lafiya mai albarka masu lafiyan kuma Allah ka sa lafiya mai albarka sa'annan kuma muna da mamata da yawa da suka mutu wannan wata cikin wannan wata shine shekara biyu da mai daki na ajiya malama iman Allah ya karbi ranta to Allah muke roko ya ji kanta Allah ka sa ta huta Allah ka ramishe ta kuskure da ta yi cikin rayuwa Allah ka yafi mata wannan ta yi daidai Allah ka karba mata yara da tabari Allah ka sa albarka mu kuma da muke zamani hal yau ba mu tashi mun yi aure ba tukunnan don ba mu samu gufulaha ba to Allah ka ba mu gufulaha wannan za ta kwanta mana da akali har mu zo mu manta da su iman kai amma imani dai dan yan manta ba ko da gufulan kin zo sai dai ki ankuri imani dai ki bar na takin nan kin ji ko ba ya manta da ita <laughs> haka muke tafiya da ma to Allah muke roko sabon kushewa sufin kushewa Allah ka ji kansu ajiya fikin da umman mu daga kasan kumashi da sauransu yau suka samu ko jiya ne kamar 40 days to Allah ka ji kansu ka rabishe su cikin kabari sabu ga su aladi salimu ga su wannan mu mu sani ba duka wannan kuka sani dukka baki da akwai samari da ya rasu daga kumashi duka mun samu labari ya rasu Allah ka dikai shi akwai wata system mu daga nan yanzu aka ta kira ni daga nan fisi dawa ita ma diyanta ya mutu yau ga take gaya mini an fidda diyan ta kira ni inda damu ya muyi mu je mu karbi diyan mu bisa to amma daga cikin New York ne idan kira manya zuwa gobe mu samu mu gaggara yaron mu je mu sa shi kabari to Allah muke roko ita kuma Allah ka bata lafiya Allah muke roko ya bata ankuri ita da mijinta akan wannan jarabta da Allah ya yi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 wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin insha Allah da ku sake sauraron mu zuwa gobe kun saurare mu salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh